idan sai ta auri wani namiji ne to kaga ya zama aure na hakika kenan amma yayin da ya zamanto dan kun yi aure uku da mace na mutu'a ɗaya bayan ɗaya kun rabu na huɗun kuna iya sake auren ba sai ta auri wani na ba amma abin da ya yake aure tabbatacce da musulunci ya tabbatar Allah cewa fa in tallaqaha fala hillu lahu min ba'da hatta tankiha zawjan ghayrahu in aka saki mace ɗaya biyu uku to bayan wannan ba za ta auri wata mace wani namiji wanda ba shi ba har sai ta auri wani namiji ba za ta yi aure ba sai ta auri wani namiji wanda ba wannan namijin ba fuska ta biyar wanda malam tahari ya yi magana cewa ai Allah ya ce illa ala azwajihim to bari mu ji Allah da ya ce wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan wanda za su rasu a cikin ku su bar mata shin nan ana nufin hadda matan mutu'a idan matan mutu'a ne su ma sun shiga ciki ta yaya aka kuka bambanta iddar matan mutu'a da iddar matar da mijinta ya rasu nan wajen Allah ya ce ya tarabbasu na bi an fusihinna arba'ata ashhurin mace za ta yi idda wata hudu da kwana nawa kwana goma wacce matar mutu'a dan mijinta ya rasu wannan ba shi bane abin da ke kanta fuska ta bakwai la zihara fil mutu'ati idan ina zaune da matar mutu'a na kalle ta na kwatanta ta da mahaifiyata sai na yi hukuncin zihari azumi sittin a jere zan yi wannan fuska ta takwas da ke nuna cewa matar mutu'a ba mata ba ce shine Allah maɗaukakin sarki babu li'ani idan kana zargin matarka ta mutu'a da wani shin za ku zo ne kai rantsuwa da Allah ce rantsuwa da Allah kamar yadda Allah ya tabbatar kuma abinda malam tari ya faɗa abin da Allah ya ce wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada illa anfusihim fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi innahu lamina sadiqina kaga babu wannan sannan fuska ta ainihin wato tara la ila a fil muta'ati babu maganin ila'i idan namiji yana aure da mace aure na hakika ya ƙaura cewa mace ya daina saduwa da ita alƙali zai sa shi kada ya wuce wata hudu shine ila'i in ya wuce wata hudu dole ya dawo ya ci gaba da saduwa da ita ko kuma kotu ta raba auren wannan duka ka samu a auren mutu'a matar mutu'a ba ta da wannan Don haka kana na so in yi wasu maganganu eh, cikin maganganun da yi. kana da minti mm. biyu amma baka amsa question mu ba cewa da kace eh, malam ah, sai eh, sunan shiga sai Bashir cewa Sayyidina Ali sai na Hassan da Hussein da na Fadima ba su yi auren mutuwa ba. Shi muke tambayar cewa shin su in sun yi shine hujja a cikin musulunci ko dai a ba su yin ba shine a gurin su A gurin su in sun yi ne hujja a addini. a gurinsu su idan sun yi shine hujja addini ba idan sahabbai raguwa sun yi ba ai shi yasa nake masa ilzami da su ka lura sannan a littattafan mu da yake ɗauko hujja ai akwai inda ya tabbata din sun hana dan maganan hanin cewa a littattafan mu da yake hujja ga hadisai nan na Ali ya tabbatar da cewa annabi ya hana auren nan Abdullahi dan Abbas da yake da waccan fahimtar maganan nasku daban maganan halacci daban da yake yi da yake wannan magana Abdullah dan Abbas hatta shi sai da na Ali dan haka maganan cewa wai a sun yi ne yake zama addini kwarai a imma na ahlul baiti irin su sai da na Ali da sauransu idan annabi ya ce a yi abu kuma abin ko da halal ne a zamanin annabi yana faruwa to a samu abin da yake da muhimmanci haka a gurin shi'a a samu sun yi wallahi shine hujja rashin yin wallahi yana nuna cewa abin ba dalili bane da dalili ne da sun yi wannan shine ka ce na amsa tambayar ko Masha Allah, eh lokaci ya kai mun gode Malam Musa. To, a ah, Siri Bashir, eh hakuri, kai kuma akwai tambayar da muka yi maka ɗazu na ga kazana, yasa kuma ga manganun da Malam Musa ya kana da minti goma, insha Allah. Bismillah. A ah, a ah, ya kuna saka mit. Bismillah. sarki zaki idan malam Musa ya dawo ka ƙara mai ta mishi tambayar nan domin bai amsa ba tambayar da kai mishi shine shin idan ahlul baiti imamanmu suka yi abu shine hujja a musulunci sai ce mu a wajenmu ana rancen musulunci sai ce mu a wajenmu sannan na farko malam Musa <laughs> wa ya gaya maka duk abin da ahlul baiti suka ce ayi ake yi abubuwa nawa ne ahlul baiti imamanmu suka ce halal ne amma ba mu aikatawa kar a yaudar mutane mutane su gane halacci ake amfani hukunce-hukunce a shari'a guda biyar ne ko wajibi ko mustahabbi ko haramun ko makaruhi ko kuma halal in aka ce abu wajibi shine dole ka yi mustahabbi in kai kana da lada makaruhi in ka bari kana da lada haramun in kai kana da zunubi halal kana da zaɓi ko ka ko kada kai yi so akwai abubuwa sama da dubu waɗanda imamanmu suka ce halal ne amma kuma ba ma yi saboda ko ba mu da sha'awa ko kuma saboda ba za mu iya ba suna nan da yawan gaske so halaccin auren mutu'a dan imamu musu kamar yadda faɗa ba dalili bane hujja ce ta ragon dalili ba dalili bane kwata-kwata domin halal ake zance in aka ce halal an ba mu kallafi sharifa shari'a ta baka zabi ko ka ko kada ka duk wanda kai kuma babu laifi a ciki da haka dan baka yi bai zamanto bai zamanto wani aibu ba sannan kuma da yake cewa a wurin mu ne kurin hujja tabbas ayyukan a'immatu ahlul baiti hujja ne amma hujja da ma'anar me da ma'anar dole sai mun aikata in suka aikata abu yana tabbatar mana cewa wannan abun akwai shi a musulunci in ko musu aikata ba ba aikin su ne kurin hujja ba a wurin mu furcin su ma hujja ne kamar yadda kai ka sani furcin su hujja ne sun furta mana halal ne min yadda dan haka ya zama hujja a wajen mu sun aikata ko musu su aikata ba wannan ba dalili bane ba abubuwa ne manzan abubuwa ne manzan Allah ya faɗa amma mutane ba sa yi wanda suke halal ne so hujja a cikin addini ba kurin aikin mutum bane ba hujja a cikin addini ba kurin sai manzan Allah ya aikata abu ba a'a magana sama hujja ce kai tabbatar tabbatarwar sama hujja ce to haka ahal bait suke a wajen mu in sun aikata ya zama hujja in ba su aikata ba amma sun furta ya zama hujja in ma ba su furta ba amma aka yi a gaban su suka tabbatar shi ake cewa takariri shi ma ya zama hujja da haka ba kurin sai sun aikata abu bane ne ke zama hujja da haka sun aikata ko ba su aikata ba tunda sun furta ruwayoyi ga sunan littafi ne a gaban ga da kake karantawa in za ka yi mutane alaci ruwayoyi nawa ne suka faɗa na halaccin auren mutu'a yanzu kake faɗa ruwayoyi nawa suka faɗa na falalar auren mutu'a ka kenan mu ya zama hujja a wurin mu ko sun aikata ko ba su aikata ba yanzu ya gama kawo maganganu tambayar sarki zaki amirul muminin ali bin abi talib lokacin da ya hau kalifanci mutane da yawa sun tambaye shi maganar sa shahararriya shine abin da ke gaya musu ba dan Umar ba ba dan Umar ya hana auren mutu'a ba da babu wanda zai zina sai shaƙi shi Amirul Mu'minina a lokacin shekara hudu yayi an shagaltar da shi da yaƙe-yaƙe shine Jamal shine Sifin shine Naharawan a lokacin da zama khalifa kenan so haka akwai abubuwa da yawa muhimman da sun fi auren mutu'a muhimmanci ba ta su ake ba a lokacin a lokacin ana kan wasu abubuwan da suke muhimmai amma mutane da yawa suna zuwa su tambaye shi akan auren mutu'a a kawo na tambaye shi yanzu ya kawo inda amirul mu'minin ali bin abi ya taba haramta auren mutu'a banda hadisin kaibara wanda na ce ba hujja bane ba domin bayan kaibara an halatta ya kawo hadisin yanzu ya ce imam ali ya haramta dan Allah in ya dawo ya kawo hadisin da amirul na bayan kaibara ya haramta auren mutu'a ko bayan ko ko, ko eh, ma'ana ba to bayan ayakin kaibara domin bayan kai bara an halatta auren muta bayan kai bara ina amirul mu'minina ya taba haramta auren muta wannan ƙarya ce ka jingina wa amirul mu'mina babu inda imam ali ya taba haramta auren mutuwa in banda da kai bara kai bara kuma na faɗa ba dalili bane bai ma kamata a istidlali da shi ba domin bayan shi an halatta auren mutuwa an ƙara ma haramtawa an ƙara halattawa an haramta an ƙara halattawa a cikin dukkanin ruwayoyinku sannan ya kawo wasu dalilai ban san inda wannan yake da alaka da halaccin auren mutuwa ba yake cewa matar mutu'a ba ta idda wa ya gaya maka ba ta idda iddar matar mutu'a idan mijinta ya mutu irin iddar matar da'imi ce idan mijinta ya mutu ka koma littafin fiqhin idan baka sani ba fasalu ahli zikir malam Musa ka koma littafan mu ka gani a fiqhin mu sun faɗi iddar matar mutu'a in mijinta ya mutu ko su faɗa ba so tana yin idda waye ce maka ba a zihari waye ce maka ba a li'ani waye ce maka babu saki ka kawo irin abubuwan ka dina da'awa mutane suna faɗa abu ba san fikihun ba ina ne aka ce wa'annan abubuwan babu ka karanto littafin shi a inda aka ce wa'annan abubuwan matar mutuwa ba ta da su sannan duk ayoyin da ka kawo au suna magana ne akan me matar mutu'a da matar da'i matar mutu'a mata ce cikakkiya domin sahabbai sun kirawo ibnu mas'ud da kanshi ya ce manzon Allah ya musu izini sai ya ce annan kiha annan kihal mar'a haka abdullahi ibnu mas'ud ya faɗa annan kihal mar'ata shin idan ba mata ba wace ce ake nikahinta ga Abdullahi bin Saud ya ce da kai shi manzon Allah ya mana izinin annan kihal mar'ata bi saube idan malam Musa ya ce matar mutu'a ba mata bace ba ya sunanta wa'annan matan da sahabbai suka ce sun ar'aura da umarnin manzan Allah yaya sunansu wani suna za a kira su da shi shi gashi ya ce manzon Allah ya ce ya ba mu umarni annan kiha ma'auri me ma'auri matar mutu'a ina aure ake in ba da mata ba so zancen cewa ba mata ba ce wannan fahimtar ka ce babu dalili akan shi ba ta kaza ba ta kaza sannan kuma idan ta zama to ba mata ba ce wani suna ka bata baran karanta sarki zaki sarki zaki da masu sauraro wato maganganun ibnu taymiya mutane za su sha mamaki shaykhul islam ibnu taymiya malam musa ya san wane ne shaykhul islam shaykhul islam ibnu taymiya tare da cewa yana kan ra'ayin cewa auren mutu'a haramun ne amma bari ka ji maganganun da ya akan auren mutu'a bari karanta mutane a ciki ko da ba a gani na sarki zaki kamar yadda faɗa shi sa na koma kan kan data wuta ce ake yawan ɗauke mana so amma na san ana jina ya hakuri wani littafi za ka karanta na shekar islam ya suna littafin wani shafi ga littafin nan zan karɓe alhamdulillah sun da mana da da wuta ga littafin nan sunan littafin igasatul lihfan fi masayidi shaitan wannan littafi ne na babban ɗalibin ibn taimiyya ibn jauzi ibn al-qayyim jauziya hmm. shi yana daga cikin manya-manyan ɗaliban ibn taimiyya littafin sa ne shi malam musa ya sani gashi na faɗi sunan shi hmm. a cikin shafi na 490 shi ibn jauziya yake cewa mutane su ji da kyau dan Allah dan annabi da masu cewa auren mutu'a zina ne da masu cewa auren mutu'a kaza ne Ibn taymiya shi ma yana kan ra'ayin hannun khalifa umar ya da umar ya hana amma bari ku ji abin da yake faɗa akan auren mutu'a hmm. shi ibnu jawziya yake cewa wa samitu shaykhul islam yaqul yace naji shaykhul islam ibnu taymiya kenan yana cewa nikahul mutaati auren mutu'a khairun min nikahi tahlil min aksara min ashrata awjub ya fi alkhairi auren mutu a ibnu taymiya cewa shine yafi alkhairi khairun khairun min nikahi tahlil akan auren tahlili auren kisan wuta da ake ake faɗa da Hausar mu Ibn Taymiyyah yake faɗa wanke cewa auren mutu'a ya kira shi shi ma da aure malam Musa da kace matar mutu'a ba mata bace ba ga Ibn Taymiyyah ya ce nikahil mutu'a auren mutu'a matar da ake nikahinta a Hausa wani suna za a bata idan ba a bata mata ba idan ka dauka gaya masu saurari Ibn Taymiyyah ya ce auren mutu'an nan ya fi nikahi halili ta fuskoki guda goma na farko yake cewa annan nikahal mut'ati saboda shi auren muta kana mashru'an fi awal islam ya kasance an shar'anta shi shar'antaccen aure ne a farkon musulunci yace wani kahu tahlil laysa yushra lam yushra fi zamanin min al-azman amma auren tahlil ba a taɓa shar'anta shi ba na biyu ga ibn taymiya yake cewa annas sahabata ibn taymiya fa in ji ibn al-jawziya yake cewa lallai yake cewa lallai lallai sahabbai tamattabu ala ahadin nabi yace sun yi mutu'a a zamanin annabi in ji ibn taymiya wala mai kun fi sahabati mahal amma ba a samu cikin sahabbai wanda yake halili ba annan nikah muta'ad mutakallifun ah, muktalifun ibn taymiya yace annan nikah muta na uku kenan shi auren mutu'a muktalifun fihi bayna sahaba yace an samu sabani akan shi tsakanin sahabbai fa abahu ibn abbas ibn taymiya yace ibn abbas ya halatta auren mutu'a ya halatta auren mutu'a wa in kila innahu riya duk da shi ma yace kila magana mai yace an ce ya da daga wannan magana na kuma karanta magana albaniya ce magana ce mara tushe ba tabbata ba daga ibn abbas wa abahu abdullahi bin mas'ud ibn taymiya yace sannan abdullahi bin mas'ud ya halatta auren mutu'a fa fi sahihaini ya kawo dalili a ciki sannan bari tun da sauran minti ɗaya magana ta ƙarshe ibn taymiya yake cewa a na takwas kenan annal fitrata salima wal quluba allati la yatamakkanu minha maradul jahl wal taqlid tanfir min tahlil ashaddu nifar wa tu'ayyir bihi azamu tu'ayyir hatta inna kaseeran minan nisa tu'ayyiru al mar'atu bihi akthar mimma tu'ayyiru bizna wani kahil mut'ati la tanfiru minhu al-fitr wal uqul ibn tamiya yake cewa wanda ba shi da hankali wanda ba shi da cikakken tunani shine wanda yake kyamatar auren mutu'a shine mai kyamatar auren mutu'a inji ibn tamiya wanda inji ibn tamiya wanda yake kyamatar auren mutu'a shine eh yace saboda shi auren tahalil wanda ba shi da fitira lafiyayya da hankali ingantacce shine yake kyamatar auren tahlil yace amma banda auren mutu'a yace auren mutu'a wa nikahal mutu'ati auren mutu'a la tanfir minhu al wal uqul yace fitirar dan adam da hankalinsa ba sa kyamatar shi to mun gode maka malam lokacin ka ya kai to bismillah shak malam Musa Yusuf asir sunna ga da malam yayi mana anan to bismillah maganar hmm. da yake cewa sarki wai ba a ba da amsa ba. Wanda alhamdulillah na ga masu saurare na rubutuwa cewa yau kuma a wajen ɗan shi'a ba sai abin da ahalul baiti suka yi ba ne yake zama addini. Hmm. Alhamdulillah. A sarki kana sanar cewa sai da na Aliya ya aure. Na na Fatima mata ya aure. Kuma da suka a ɓoye suka yi ba a ɓoye suka yi shi ba a fili suka yi shi Hassan ya yi aure, al'imamu Hussein ya yi aure da ragowa duk sun yi aure. Mm. Amma ba a samu ba sun yi auren mutu'a. Bayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya hana. Me yasa suka yi wancan auren ba su yi wannan ba, ɗaya kenan. A ƙarƙashin wannan sarki ya kawo ya ce wai ina magana in baka manta ba yanzu ya faɗi cewa wai matar mutu'a iddata wata hudu da kwana goma ne ko? Amma a ba ai tambaye shi na ce ya aka yi matar mutu'a ba ta da gado. Kuma cikin abin da in dai mata ce da gaske, ta ya kamata ya zaman toko tana da gado a musulunci. Amma ina ganin a karatattukansa a baya ya tabbatar da cewa matar mutu'a ba ta da gado. An yi haka eh. sarki ko ba haka ba. An yi haka. An haka. Eh, so, yadda kake cewa kana mun ilzami ne da abin da ke gurina, to ni ma ina maka ilzami ne da abin da kai kake gurinka ke hujja. Sarki maganan sahabbai da yake kawowa. Ai ba ya yadda da ita ba ne ganin cewa ni na ɓangaren sahabban ne na yadda shi yasa yake kawo ko? Tare da cewa abin da ke gurinmu na ahalul baiti na ruwaye da muka karɓa a gurin su wanda muke bauta wa Allah da shi ya fi abin da ke gurinsu yawa amma ina masa ilzami ne da abin da ke littafin shi cewa in dai wannan auren addini ne shi yana cewa halal sarki a nan wajen na kawo hadisai da suka nuni akan falalan auren mutu'a da ladan da Allah zai ba mutum haka kawai abin da da yin shi da barin shi duk ɗaya Allah zai baka lada ko akan mustahabbi Allah ke ba da lada wannan shine bambanci to sannan ya yi maganganu da yawa yanzu ya kawo maganan shekul Islam bin taimiyya. cikin Igasatul Lafan da zai baka mamaki sarki ka cewa kafin wannan maganan Ibn al-Qayyim ya ce wa in kana Allah ta'ala wa rasuluhu qad harrama nikahal mut'ati ko da yake Allah da manzon Allah sun haramta auren mutu'a ma'a anna qasdu ziwaji al-istimta'a bil mar'a tare da manufar mai yin auren yana so ne ya ji daɗi wa an yuqima ma'aha zamanan huwa multazimin li huquqin nikahi sai yace to fal Ladi ladhi laysa lahu gardun an yuqima ma al mar'ati illa qadra ma yanzu alaiha kattaisil musta'ar lidhalika thumma yufariquha aula bit tahrimi kana ganewa sarki to yanzu sai yanzu ina maka magana sai in ce maka da zina da istimna'i mutum ya wasa da gabansa ya fitar da me ya biya buƙatan sha'awarsa hmm. kaga ai zina illa ce ko na'am istimna'in shi ma matsala ne dan hatta bincike ya nuna cewa yana cutar da jikin dan adam ko to sai in zo ina maka fatawa sai in ce to ai gara yin istimna'i da zina saboda fuskoki kara. shi wancan auren mace a sake ta saki uku wani ya je ya haɗa kai da wani ya aure ta ya sako ta annabi ya tsine ma wanda ya wannan Mm. To sai Ibn Taymiyyah yake kawo bambanci tsakanin wancan abin da annabi ya tsine masa ta fuskoki daban-daban. Tunda wannan wato tsakanin abin da annabi ya hana ta fuskoki daban-daban da wannan abin da saɓani ake akan halaccinsa ko rashin halaccinsa. Ka fahimci bambanci? Amma ina ganin kaga da a ce Malam Bashir zai yi adalci a farko ya kamata ya kawo maganan Ibn al ne a farko da ya yace wa in kana Allah ta'ala wa rasuluhu qad harrama nikahal mut'ati kaga sai da yace sun haramta ko sannan sai ya kawo amma malam Bashir da ya tashi sai bai kawo cewa sun haramta ba sai ya tafi sai ya ɗauko abin da yake so sai ya karanto wannan shine sannan abu na biyu da yake magana sarki hmm. yake cewa wai ba dole bane sai ahlul baiti sun yi abu zai zama ainihin wato addini eh. yana da kyau masu saurare su gane kar a yamutsa abu bi su zama ɗaya Mm. a nan mun faɗa mun ce farkon musulunci ya halatta yanzu ba zan zo ina maka magana ba in ce maka shan giya haram ne ka ce min ya halatta sai ka janyo aya ka ce ai dalili saboda Allah ya ce kul fihi ma ismu kabirun wa manafi'u nasi. a'a ba shi ake magana ba lokacin da ake maganan ya halatta daban lokacin da haranci kuma ya ainihin wato daban sannan zaka ji yana cewa ai ba dole bane sai idan ahlul baiti sun aikata abu sannan yake zama ainihin wato addini Allahu akbar yanzu dai ya tabbata cewa ga duk wanda yake saurare tare da falalar da aka cika littattafan shi'a da ita akan auren nan na mutu'a wanda ya mafi aure na da'imi wajen falala babu wani daga cikin a'imma na ahlul baiti da ya taɓa yin wannan auren wanda malam bashir ya tabbatar da babu wanda ya taɓa yin wannan auren sannan ya faɗa cikin maganganun shi sarki ya ce wai ah, sai da na ali ya faɗa ya ce wai ba dan Umar ba da ba wanda zai yi zina sai me sai shaƙi ko na'am haka ya faɗa ina ganin in ka tuna ya faɗi wannan eh, ya ce laula Umaru naha ba dan Umar ya hana ba da babu wanda zai yi zina sai me sai mutumin da yake shaƙi wannan maganar sarki ka ganta inda aka kawo ta cikin littafin al-Imam Ibn Jarir tabari mm-hmm. mutumin da ya kawo wannan maganan yake cewa حدثني محمد بن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبة عن الحكم قال سألته عن هذه الآية والمنسنات من النساء إلى هذا الموضع فما استمتعتم به منهن أمنسوخة هي aka tambayi sayyidina hakam din nan shin wannan ayar an shafe ta qala sai ya ce la qala al-hakamu sai hakan din ne ya ce ali sai ya ce wai sayyidina ali ya ce laula anna umaru naha anil mut'ati ma zana illa shaqi abinda zai baka mamaki sarki a cikin isnadin nan akwai inqita'i tsakanin al-hakam bin utbata da ali bin abi talib domin al-hakam din nan an haife shi hijira na da shekara ainihin wato a hamsin ya rasu hijira wannan mutumin wato ya rasu an haife shi hijira sai da Ali ya rasu shekara ta hamsin shi kuma an haife shi hijira a wato ɗari da sha biyar to ya aka yi mutumin da aka haifa ɗari da hamsin ya aka yi mutumin da aka haifa shekara ɗari da sha biyar ya karɓo magana daga wajen mutumin da yake shekara ainihin wato hamsin ya rasu kaga akwai ainihin wato in ƙita'i tsakanin sai da na Ali da shi wannan mutumin da ya kawo maganarsa. sannan mu dawo maganar da muke yi maganan auren mutu'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine yace wa sahabbai ni nake muku izini da ku yi sai yace to ku sani daga yau Allah ya haramta wannan hauren har ranar tashin alkiyama kuma yadda yace ka mun tambaya ban bashi amsa ba shi ma ka mai tambaya bai ba da amsa ba abinda kawai yace dan an samu ba shi ba ai ba shi ke nuna cewa ba zai zama hujja ba idan ya tabbata annabi ya hana ya ce ai Umar ya zo ya hana sayyidina Ali yana da rai sannan kuma Umar ya halatta abinda Allah ya ce halal ne ya haramta an samu sayyidina Ali ya yi jayayya ya yi fito na fito da shi wajen ya abinda Allah ya haramta ya halatta shi kuma ya ce haram ne an hmm. samu ya yi fito na fito da shi in ma dai ya zamanto rashin samun shi ke nuna cewa abin da Umar ɗin suke tuhumar sa da shi shi ne daidai shi yasa sai da na Ali ya ja bakinsa ya yi shiru bai yi magana ba. In ko haramta wanda sai na Umar suka ce ya yi wannan abin ba daidai ba ne. To ta yaya kuma za a yi sai da na Ali yana sana ga wani abu Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta shi wani mutum ya miƙe ya ce ya halatta wani mutum ya miƙe ya ce wannan abin halal ne mutum mai matsayi mai tsoron Allah mai daraja mai girma wanda bai don tsoron kowa a namu fahimtar irin sai da na Ali sannan yana kallon mutumin nan abinda Allah ya ce halallin shi kuma ya haramta sannan ya jaye shiru bai masa inkari ba wannan cikin biyu dole sai an yi ɗaya imma ya zamanto shirinsa ya shirinsa yadda ne akan matakin Umar da ya ce manzon Allah sallallahu alaihi ya hana idan ko ba a yadda yadda bane akan wannan matakin ya aka yi abin da wani ya san cewa Allah ya halatta ya ce haram ne sai da na Ali ya kasa masa inkari ya aka yi haka kaga wannan ba yadda za a yi ainihin wato yi sannan cikin abin da yake magana ai na bada misali yanzu sarki na ce an yi lokacin da ana kallon wani waje a matsayin alƙibla yanzu kuma alƙiblan ba ita bace yanzu wani guri ne ba zan zo in ce maka ka kalli alƙibla ka ma ka ce min a'a kai za ka wani guri alƙibla mai dalilin ka sai ka ce an yi lokacin da wannan gurin shi ake kallo alƙibla so yanzu matsalar mu an yi lokacin da ana auren mutuwa a matsayin ya halatta sannan ya zo ya haramta ba nan zo ina kawo maka dalilin haramcin ba yanzu kana kafa min hujja da abin da ya halatta a baya bayan haramci ya zo daga baya kamar yadda kallon alƙibla da a wani guri wata goma sha bakwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yana kallon ainihin wato alƙibla wannan ba zai zama dalili ba wannan ba zai zama ainihin wato hujja ba kuma har yanzu akwai dalilai da nake so har yanzu mu ce kansu idan Allah madaukakin sarki ya ba da dama ina jira ne sannan akwai maganar da ya faɗa yake cewa auren mutu'a da matar da ba ta mutu'a ma a in kawo masa su a gurin su babu bambanci Kadi ya faɗa ya ce wajen idda babu bambanci to ni kuma zan kawo masa a littafin su idan an dawo mutane za su ji bambancin iddar mace wacce mijinta ya mutu aure na haƙiƙa da iddar mace wacce aka sake ta ta hanyar wacce ta aka aure ta ta hanyar mutu'a sannan bana ji lokaci ma ya riga ya ya kamata in tsaya a baban insafi lokaci ya kamata in tsaya Hello sarki na shi ne Bashir kace baka ji mu muna ji Nace sannan ya faɗa yake cewa in kawo masa maganan mutu'a dan an kira ta an ce mata mata akwai abin da ake ce masa i'tibaru ma kana da kuma i'tibaru ma sai kunu yanzu maraya da Allah ya ce wa atul yatama amwalahum ku ba marayu dukiyarsu ai maraya da ni da shi mun ittifaqi yaron da ya rasu karami bai da uba shine wa shine maraya amma sanda za a bashi dukiyar shi maraya ne ba maraya bane domin yanzu ya balaga da haka in an kira ta matar mutu'a matar mutu'a mata eh, itibaru ma kana ne lura da abin da ya riga ya kasance a baya ba itibaru ma sai kunu bane wannan ita ce ka'ida ya kamata in gaskiya lokaci ya cika daidai to masha Allah malam Musa mun gode sosai uh, insha Allah da za mu so bana jin ku sarki zaki in kuna jina bana jin kwata kwata eh mu muna jin ka kana jin voice muna jin ka kana jin mu assalamu alaikum Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum Sidi Bashir. E ka sa mute gunka. Ya kuri cire cire mute gunka. Assalamu alaikum Sidi Bashir. wurin ka kamar ka sa mute a afuwan da Allah sarki akwai dan kuskure da nayi bari in gyara wannan mutumin da na kawo maganarsa na ce an haife shi hijira na da shekara wato ina nufin in ce an haife shi hijira na da shekara hamsin ya rasu ɗari da sha biyar. Mm. Hello sarki eh, yana jina? Yana jin ka Ya an haife shi hijira na da shekara hamsin ya rasu ɗari da sha biyar. sayyidina ali kuma ya rasu hijira na da shekara arba'in ko da mutumin nan ya zo duniya sayyidina ali ya kai shekara goma a kwance a kabari kaga ba su ma haɗu ba kwata-kwata maganan da yake cewa wai umar wai sai na ali ya ce wai ba dan umar ya hana auren mutuwa ba wanda zai yi zina sai shaki wannan shine abin da kwakwalwa ta ta tuna min daga baya to masha Allah sai eh, siri bashir assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh saki zaki bana jin ku idan kuna ji na bana jin magana ku kwata-kwata oh oh ya kamata muna ji e ya kamata ka ji mu kuwa mu muna jin na gani ya fito daga wayanka ne saboda mu muna jin ka muna jin ka ko muna ganin ka jama'a mai hakuri a network siri bashir gaskiya yana damun sosai amma alhamdulillahi program din tana tafiya kan da muke so Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Na Siri Bashir kana jin mu? Assalamu alaikum. Ana ji ki zaki ba na jin kwallayi. Oh oh har yanzu baka jin mu. Ban san daga ina ne matsalan ba kuma. Ko ka cire earpiece ɗinka? Eh. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullah. Ko kuna jina ne? Eh, mu muna ji ka. Mu muna ji. Kwata kwata ni ba na jin ku wallahi. Wai ya zubillah. To ga management mu ciki daya ya kira mu. Assalamu alaikum. Um, uh, Malam na Yau ko wani abubakar, ah, menene mutum kamar uku zagi-zagi zagi ya yawa sosai shi sa na try eh, Wa suke zagi ne? ok To shi ke. Na gode sosai, na gode Malam Nafi'u, Allah ya saka da alkhairi. jama'a don Allah an draw attention na wai wasu mutane uku suna zage-zage wani abubakar da wasu ababa don Allah da annabi yau kuwa nake ah, yabon cewa banga ana zage-zage ba mutane da suka matured suke comment don Allah don annabi yana cikin ka'idanmu ah, ba za mu so mu block ba yanzu amma in dai zage-zagen zai ci gaba gaskiya za mu block jama'a kusan cewa fa mutane da ke sauraron mu ba iya wa'anda muke gani ba ne akwai mutane sosai da yawa waɗanda baka zata wallahi za su bibiye mu ba irin manya-manyan kwamishinori sannan da kuma irin manya-manyan eh, mutane manya-manyan shahannai manya-manyan manuma suna sauraron mu yasa jama'a in abin zai juya kan zage-zage gaskiya abin da muke try mu ga mun gyara kenan mun sake duk firkokin gaba daya mu cire zage-zage a cikin lamari mu tafi ga ilimi yasa don Allah kai Malam Abubakar da kai kuma dan da aka kawo karin ku cewa kuna zage-zage gaskiya za ku iya ku zama manyan mutane wala Allah ba mu gan ku ba balle amma muna roƙa ko muna ba ku hakuri don Allah don annabi ku daina wayannan zage-zage saboda Allah da annabi mun gode sosai yau dai yau dai gaskiya na ga cewa komai na tafiya daidai amma malam ya ga zagazagi ya mana magana don Allah ku bar mu ci gaba da haka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh sidi assalamu alaikum wa alaikum assalam sidi bashir kana jira assalamu alaikum shak malam bashir Salamu alaikum. Wa alaikas salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Eh, Sheikh Bashir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Siri Bashir. Ina gani gun Siri Bashir akwai matsala da Siri Bashir da mu so ka kashe wayanka ka kuma kunna ba ka sauka ka dawo ba a ka kashe wayanka ka sake kunnawa. in dai kana ji na assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sarki zaki kuna ji na ku eh mu kuna jin magana ta wajibi ne kai maka ji mu da da ko ka cire yi. ni bana jin ku bari in cire maki assalamu alaikum Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. Assalamu alaikum Sidi Bashir. Wala Sidi Bashir ba ma jinka ka sa kan mute a gunka. Ba ma jinka. Sidi Bashir da zai mana kyau inda zaka kashe wayan kama ka sake dawowa da zai mana daɗi sosai ka kashe ba ka fita ka sauka ba ka kashe wayanka ka sake dawa inda akwai wani kusa da kai da yake jin zancen mu zai ya ya kira ka ya yi maka wannan magana da ya mana daɗi sosai eh da akwai wani wanda ke kusa da kai yake jin mu zai iya kira ka ya yi maka wannan zance da zai mana daɗi sosai. Eh. Inna lillahi. Wa inna ilaihi raji'un. Muna ta muna na da Malam Kanawi na a Iraki tun da kamar in kashe Iristaki din tawaye sarki zaki ko za ta zo. Eh kana ji eh to eh da kai haka Siri Bashir daga da ya mana kyau. To, a muna tare da Malam Musa Yusuf Asadu Sunna da kuma Sidi Bashir da ƙasar Iraki. A kan zance na auren mutu'a, insha Allah za mu bude layi na tambaya kowa ya yi uh, tambayansa in Allah ya so ya yarda. To, amma kan haka ku bari muhim, muhim, muhim, mallum masu muka zo mu ji, ku bari mu fara jin mallum malluma sosai mu ƙare sa'an nan mu bude layi na tambaya. Ina gani uh, minti goma goma su na ƙarshe kenan da muka bar insha Allahu za mu bude layi saboda mun ga lokaci yana tafiya kan mu zo lokacin tambaya kuma bai ci lokaci ba uh, shi sa ku yi hakuri jama'a minti goma goma su na ƙarshe kenan sa'annan mu bude layi Na ga, yanzu haka ba mu gama ba amma irin kiran da nake sha <laughs> ba sauki ba ne shi sa jama'a ku yi hakuri jama mu ya hakuri har mu samu sili Bashir ya dawo eh domin za mu wuce za mu da kira amma wajibi ne shi ma in ya zo ya ji abin da eh, muke faɗa nan eh bude hanya eh na kira dai da ta yawa Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh Sheikh Malam Dahir. Wa alaikum salam sarki zaki daidai ya restarting ya dawo. Eh. Zan iya farawa ba wani matsala insha Allah. Daga lokacin da na zo sai a sai a bar shi ya karasa. To bismillah. To da farko akwai magana da ɗan uwa malam Musa Yusuf Asadu suna yake bayani akan cewa idan da gaske da a ce mutu'a addini ne mm. me yasa Imam Ali da Fatima Hassan Hussaini ba su yi ba mm. to wannan malam Yusuf Musa Asadu sunna din fa ya yarda auren misyari addini ne shin inda addini ne mu ma me yasa Abubakar da Umar da Uthman ba su yi ba ban so da Allah ya shiga ciki sarki eh. amma da eh. Allah ya yi wa masu saurare menene bayani auren misiyari su gane eh ah. in ji ma ai ba wai musawabe so a shiga wurin amma da kai ba masu eh, kallo yayi bayani ya eh, faɗa da Hausa menene auren misiyari dan mutane su gane wal Allah wani bai san ma'anar auren misiyari ba na'am sarki zaki ina cikin lokacin Sidi Bashir ne ban so in sake jin muryan asadu suna ka sa mute akan maganarsa ya ji kawai sarki sarki abin da ke faruwa kana ji tsaya ka ji tsaya ka ji asali tsaya ka ji sarki asali dama alfarma ne eh, ba da shi ake tattauna wannan ba ka gane eh. ba daidai ba ne zai yi magana in gyara in ce masa ya yi bayani kaɗai ya ce ka in sake sa baki in na ce ba zan tattauna da shi ba ai ba da shi ake tattauna ba amma na ce na yadda ya shigo a tattauna da shi a wannan maganar lokaci ko ba lokaci ba wannan ba matsalar ka bace eh to shikenan da yawa ah, saboda ba da kai ake tattaunawan ba asali alfarma na yi na ga dama eh. na ce ka shigo kai magana to ke. mun gode mun gode mun gode assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh sidi bashir wa alaikum salam sarki zaki sai na kashe wayan naira statin ɗinta sannan nake jin muryar magana. Eh, eh, Abin da ni ma na fara na ce ka kashe wayan. Sarki zaki. Na'am. Eh ban ji ba sai da wani ya rubuto min sannan sai na gane. Eh eh, eh To Sarki ah, Malam Musa tambaya ce? Ah muna cika bismillah. Malam Musa ya zo a cikin abubuwan da na riska a cikin maganganun shi ya na ce akan cewa me yasa ahlul in da gaske addini ne ba baiti ba ba wannan amsa mun ba da ita kuma ko dan firamare zai gane mun faɗa cewa in ba su yi abu ba ba shi kaɗai bane hujja maganar su hujja ce shin a littafin da ke hannunka ahlul baiti sun faɗi cewa auren mutum ahlan ne ko ba su faɗa ba ya wadatar ba baka da wani dalili da zaka zo ka ce ga wani abu na addini ba za ka yi shi ba sai in manzon Allah ya aikata wannan jahilci ne a wajen mutum ya ce sai manzon Allah ya aikata shi kadai ne hujja a wurinsa akwai abubuwa da yawa da manzon Allah bai aikata ba amma kuma ya yi umarni ya zama hujja wani lokacin ma ba umarni yake ba in aka ga an yi abin a gaban shi bai yi magana ba eh assalamu bai hana ba shek da ba mu so a da kofa na taba shaksiya saboda na ji ka ce jahilci da wasu la ba a ah, ba hmm. afwan afwan ba jingina malam Musa bane hasha lillah ba ah, ah. haka nake nufi ba kalmar ce ta zuwa cikin magana wato kalma ce ta Hausa jahilci ne mutum wato mutum ya jahilci addini idan ya ce hujja a wajen shi kurin shine abin da manzon Allah ya aikata shine abin da nake ne ba wai ina so hasha lillah ban yi ba kuma bazan taba yi ba in jingina mishi ba haka nake nufi ba afwan amma ai maganar sa hujja ce to haka ahlul bait suke mun faɗi wannan maganar shin sun faɗa ko ba su faɗa ba in sun faɗa shikenan babu zancen sai mun nemi cewa sun aikata ko ba su aikata ba abubuwa nawa ne suke da falala a addini ko musu aikata ba suna nan da yawa sannan shin a wajen malam Musa tun da shi ahlul baiti a wajen mu ne suke shugabanni shi a wurin sa ai bayan manzon Allah babu sama da sahabbai sahabbai sun yi ko ba su yi ba shine hujja a wurin sa yanzu ba hujja mu a wurin mu ba yanzu shi hujja a wurin sa shine sahabbai to mun kafa masa hujja cewa sahabban manzon Allah sun yi Abdullahi bin Mas'ud yayi Jabir bin Abdullahi yayi Salma bin al-Aqwa yayi, Asma'u Bintu Abubakar tayi. Dukkanin sun yi. Suna nan sahabbai da yawa wanda suka ce sun yi sun yi auren mutu'a ba kurin a zamanin manzon Allah ba. Yanzu dai masu saurare suna jin mu. Babu ayar da ta sauke ayar auren mutu'a. Malam Musa ya tabbatar da wannan. Babu aya. Kwata-kwata. So a kawo mana hadisi, hadisin da ya soke ayar. Na je na cewa ai an kawo hadisai guda biyu suka zo na farko suna da hadisi cewa manzon Allah ya yi hanin auren mutu'a ne na har abada a fatahu makka nan can ma'aje khaibara dama ci baya cikin dalili sun ce a fatahu makka a wata ruwaya an ce a autas a wata ruwayar an ce a hajjatul wada wayannan wuraren guda uku duka hadisai sun zo cewa a su ne manzon Allah ya haramta auren mutu'a haramci na har abada malam Musa Yusuf Asadu Sunna ya zo ya gaya wa mutane cewa a fatahu makka ne da ya ce hajjatul wada ya dawo ya ce ya samu ishtibahi ne wannan kowa zai iya yi ya sauko ya ce a fatahu makka ne shikenan na yi tambayoyi a zamana wanda malam Musa ya kamata ya amsa mutane ina so ya rubuta su idan a fatahu makka ne me yasa ibn Abbas bai ji ba me yasa Jabir bin Abdullah bai ji ba a fatahu makka duk sahabban da suka halatta auren mutu'a me yasa ba su ji ba sannan ga wata tambaya hadisi yana nan a cikin muslim cewa manzon Allah ya hana auren mutu'a a audas Yau mu audas duniya ta ji fatahu makka sai da aka gama fatahu makka sannan aka tafi hunaini da aka je hunaini daga nan ne aka samu audas aka samu yawmu audas wasu malaman suna ganin audas kamar ma juz'i ne na yakin hunaini duk a shekara ɗaya aka yi a shekara takwas amma sai da aka gama fatahu makka manzon Allah ya buɗe makka a shekara ta takwas aka gama da ita sannan aka zo yakin hunaini sun ce a fatahu makka manzon Allah ya yi haramci na har abada a cikin musulmi yana nan sai manga kuma bayan fatahu makka an tafi audas kusan wata guda da kwanaki tsakanin su sahabai sun tafi audas sai wani sahabi ke ƙara cewa manzon Allah ya haramta mana auren mutu'a a ranar audas wani irin haramci ne wannan idan da gaske manzon Allah ya haramta haramci na har abada a fatahu makka ya aka kuma a ƙara haramta shi a audas bayan kuma tsakanin audas da fatahu makka wata ne har da kwanaki bal sai ma da aka gama hunayin shi ne aka je aka yi mu yamu su ina aka samu wannan sannan tambaya ta biyu ya aka yi jabir bin abdullahi idan manzon Allah ne ya haramta auren mutu'a ibn ibn ah, jabir bin abdullahi yake cewa ah, yake cewa sun yi a zamanin abubakar me yasa khalifa abubakar bai ga musu cewa manzon Allah ya hana ba shi bai ji a fitahu makka ba khalifa umar bai ji a makka ba me yasa duk su ga yawa jabir ba sannan Abdullahi bin Abbas me yasa ya tafi akan ta har ya mutu banda shi ma sahabbai da yawa suka mutu suna yin auren mutu'a su bai bin Ka'ab sai Asma'u bayan wafatin manzon Allah ake tambaye ta akan auren mutu'a take cewa auren mutu'a mun aikata shi a zamanin manzon Allah me yasa bata faɗi cewa manzon Allah ya hana ba ita ma duk wannan bata ji ba babanta bai gaya mata ba mijinta Zubairu bin Alwan shi ma bai gaya mata cewa auren mutu'a haramun bane ba ya akai babu wanda ya san haramcin auren mutu'a duk halal duk hadisin da yake magana akan manzon Allah ya hana auren mutu'a yana zuwa ne ta wajen mai hadis al-ahad ta wajen rabi'a bin sabarta al-juhuni na karanta wannan duka suna koma ga shi shi kadai ya ji wannan hadisin cewa manzon Allah ya haramta auren mutu'a kuma shi ma yayi magana biyu a ruwaya kuma yace a fatahu makka a ruwaya ta biyu yace a hajjatul wada'i duk shi shi kadai kuma tsakanin fatahu makka da hajjatul wada'i kusan shekara biyu ne wannan an yi a shekara takwas wannan an yi a shekara ta goma wani irin hani ne wannan sannan a fato a shekara ta dubu ma bayan fato maka an haram suka ƙara cewa kuma an haramta a auda su kuma auda su bayan fatahu makkat ne aka yi ya aka yi aka samu wannan karan so wannan karan da hadisan da suka yi wanda malam Musa yake cewa su ne suka soke auren mutu'a sun yi karo da juna babu yanda za a yi hadisin ahad hadisin da suka yi karo da juna hadisin da suke kare junansu a ce ya soke nassin aya ya soke hadisai ingantattu waɗanda babu karo a kansu mutawatirai waɗanda aka rawaito daga Ibn Abbas aka rawaito daga Asma'u bin binti Abubakar aka rawaito daga Jabir Abdullah mutawatire ne hadisin auren mutu'a bayan wafatin manzon Allah amma hanin auren mutu'a hadisin a zamanin manzon Allah daga Rabi'a ne ya aka duk wayannan sahabban musu ji ba sannan hadisin yana ne zan karanta shi in ina da lokaci sun ce Khalifa Umar ya tashi ya hau kan mumbari ya faɗa musu cewa wai manzon Allah ya hana auren mutu'a sahabban da suke gaban su akan mumbari din nan su ya aka musu ji wannan ba ya aka ibn Abbas ya bijire mishi ya aka Abdullahi bin Mas'ud ya bijire mishi ya aka Jabir bin Abdullahi suka bijire mishi shin ƙarya suke nufin yayi musu sannan shi kan shi Umar na faɗa kuma zan ƙara faɗa yanzu a kawo mana inda ya taɓa cewa hanin da yayi hani ne saboda manzon Allah ya hana kullun ya tashi sai ya tabbatar sai ya tabbatar ya ce zamanin manzon Allah auren mutu'a guda mutu'a guda biyu hajji da na nisa'i suna nan halattattu ne sai ya faɗa da kanshi me isa baya jingina wa manzon Allah duk sanda ya tayi sai ya ce halattattu ne zamanin manzon Allah amma ni na hana me yasa idan har da gaske ya kamata ne ya dora ya kafa musu hujja da faɗin manzon Allah cewa manzon Allah ya hana amma ba a rika cewa shi ba hadisin na karanta yanzu da Imam Ali yake cewa ba dan Umar ya hana ba da tabi'ai da yawa suke cewa ba dan Umar ya hana auren mutu ba me yasa duk suke jingina wa Umar shin ba zalunci bane ba wato da cutarwa a jingina wa mutumin da ba shi ya haramta abu ba bai kamata ba manzon Allah ya haramta abu amma sahabbai su rika zuwa suna cewa Umar ya hana Umar ya hana Umar ya hana bai kamata manzon Allah ya haramta abu ba a samu tabi'a suna cewa ba dan Umar ya hana ba ba dan Umar ya hana ba me yasa ba suna cewa ba dan manzon Allah ya hana ba kafin Umar ya zo ya ƙara tabbatar da hanin ba me yasa sannan shi kanshi khalifa Umar me yasa idan an samu wanda ya auren mutu'a in har ya tabbatar har zuciyarsa manzon Allah ya haramta auren mutu'a sai aka samu wani ya auren mutu'a aka kawo shi gaban sa me yasa yake cewa a kawo shaida amma mutane nawa aka kawo gaban su sun yi auren mutu'a yake cewa ina shaida me yasa kuka yi babu shaida har yake hawa kan mumbari yake cewa me yasa mutane suke yin auren mutu'a babu shaida ina ruwanka da shaida wace shaida za ka nema kai da ka tabbatar manzon Allah ya haramta a matsayin ka na khalifa kudin sai ka yi haji in har manzon Allah ya haramta auren mutu'a da gaske amma ko ina ne haramci na har abada to ya kamata ne ana kama wanda ya wannan a mishi haddi amma me yasa ake neman shaida me yasa ba a yi musu haddi me yasa malaman mazhaba da yawa suka ce ba za a yi musu haddi ba in an kama auren dan wanda ya auren mutu'a so wayannan tambayoyi suna nan da yawa cewa hadisan da suke cewa manzon Allah ya hana auren mutu'a sun yi karo da juna sun karyata kansu ba su tabbata ba hadisai ne ahad hadisai mutawatirai sun karyata su maganganun sahabbai bayan wafatin manzon Allah cewa sun ci gaba da yi sun karyata wannan hanin babu shi shi kan shi khalifa Umar din da ya tabbata cewa shine ya haramta auren mutu'a haramci na har abada da kuke kan shi a yau ya tabbata cewa kullum sai ya ce manzon a zamanin manzon Allah akwai su bai taba cewa zamanin manzon Allah haramun bane ba masha ko akwai a kawo mana mun gode Allah saka da alkhairi to malam Musa zai yi minti goma shi na ƙarshe shi mu bude layi bismillah in yi minti goma na ƙarshe ni ne zan yi minti goma na ƙarshe ai sarki zaki ba shi ne zai minti goma na ƙarshe ba shi ya fara magana na ce minti goma shi na ƙarshe ban ce minti goma ka ba shi minti goma shi na ƙarshe karba kalla to bismillah sheikh da Ah, maganar da ya yi ta yi cewa walimaza walimaza walimaza hmm. dukkan ɗalibin da ya san harkar ilimin hadisi hmm. ya san abu ne mafi sauƙi abu ya faru wani daga cikin sahabban manzan Allah matsalar da kake ganin tana da sauƙi ta kubuce masa bai santa ba wannan ko ko da abubakar ko umar ne kuwa akan wannan ibnu taymiya ya rubuta littafin Saraf malam wanda ga hadisi nan na maganan annoba da ta zo lokacin da sai na Umar ake ta turka-turkayya za a yi sai da sahabin da bai kai Umar ba yazo ya faɗa wa Umar cewa shi ya ji annabi ya ce idan annoba ta faru kakku shiga gari idan ba ku a ciki sannan in kuna ciki kakku ainihin wato fita wannan ba iskali ba ne sannan yanzu sarki ya yi maganan cewa me yasa ake cewa Umar ya hana ai na faɗa na ce maganar da ya kawo ya ce wai an ce laula sarki ba a jinka sarki ba a jinka cewa laula anna laula laula anna umaru naha ba dan umar ya hana ba da ba wanda zai yi zina sai shaki sai na ce wannan maganar da ya kawo bata inganta ba domin hakan bin utaiba da ya kawo wannan maganan daga sayyidina ali tsakaninsa da sayyidina ali akwai shekara goma sai da sai da na Ali ya shekara goma a kabari sannan ma aka haife shi ya zo duniya kaga tun da an samu in magana bata tabbata ba bata ma tabbata ba sannan magana da yake faɗa yake cewa a ina ne Umar ya ce wai wannan hanin da ya yi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne na kawo idan ba a manta ba hadisi cikin littafin sunan ibn majah hadisi na 1963 Umar ibn umar ya ce lamma wali ya umar bin khattab lokacin da umar ɗan khattab ya zama shugaba khataban nasa ya wa mutane huɗuba. da ya musu huɗuba mai ya ce sai yake cewa inna ya azina lana fil muta'ati manzan Allah fa shi ya yi mana izini ya ce mai auren mutu'an nan salasan su uku sun maharrama ha sannan manzan Allah ne ya haramta a ji maganar sai na Umar da kyau yake cewa da ya hau mumbari bayan ya zama amirul mu'minina yace adilana na fil mut'ati salatan sun harramaha annabi ne ya mana izini yace mai auren mutu'a su uku sannan sai ya haramta ta yace wallahi la a'lamu ahadan yatamatta wa huwa muhsanun illa rajamtuhu bil hijara wallahi wani mutum ba zai mutu'a ba yana da aure a zo min da shi da shaidu wato in sai na jefe shi illa an yi atiyani bi arba'atin yashaduna anna rasulullahi hallaha da iz haramaha. sai ya zo min da shaidu guda hudu da ke nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya halatta ta bayan ya haramta ta ga maganar da yake ta nema yake cewa a kawo masa ina ne manzon Allah ya ce haram ne guraren da manzon Allah ya ce haram ne suna da yawa sannan hadisin da shi annabin ya ba da dama yake cewa ana ce awum autas amu kaza ko ma dai menene littattafanmu na sunna da yake so ya hujja da su wannan ina kawowa ne ba wai dan ka yadda ba dan abin da kake kokarin ka hujja da shi a sunnan in ruguza shi cewa fahimtar ka ba haka bane cewa annabi ne yace inni qad kuntu azintu lakum filistim minan nisa'i ni nake muku izini ku yi auren mutu'a wa inna allaha qad harrama dhalika ila yawmil qiyamah kuma Allah ya haramta wannan har zuwa tashin alkiyama faman kana indahu minhunna shay'un falyukhalli sabilaha wala ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'a kaga maganan cewa Umar ne ya hana da karan kankin kanshi wannan maganan ba gaskiya bane sannan maganan da yake faɗa yake cewa wai hadisan sashen suna ƙaryata sashi a tashi fahimtar ba idan ba haka ba ai shi ma ina da dama in ce hadisan ku sashe na ƙaryata sashe dan gashi an tambayi Jafaru Sadiq akan auren mutu'a ya ce la na nafsaka biha tare da cewa Jafaru Sadiq ya zo bayan Umar da Sayyidina Ali da dadewa ya fi kowa sanin abin da ya gabata kafin Umar da Abubakar da waye da waye da waye amma aka mai tambaya kan auren mutu'a ya ce kada ka sa kada ka dannasa kanka da wannan ainihin wato matsala din sannan yana faɗa yana cewa abin da ke ainihin wato hannunmu ya tabbata cewa ahalul baiti wato su shugabanni ne a gurin ai na faɗa maka na ce maka mu ahli sunna alhamdulillah ta haddusun bi ni'matillahi la fakara abinda muka ruwaito daga ahli baiti ingantacci wanda muke bauta ma Allah da shi ya fi ƙarfin abin da ke hannun shi'a ta hanyar inganci sannan yana cikin abin da zan faɗa maka in ka gama ga kutubul arba ɗin nan eh, na san daga ƙarshe abin da zaka cike ka ce ka kaza kaza kaza kaza aka isnadin kaza kaza da haka mu ahlus sunna muna karban hadis addini daga sayyidina ali al-imam hasan al-imam husaini kamar yadda kowa ya sani wannan abu ne sananni amma kamar yadda kake so kamin ilzami to yana maka ilzami ne dan da abin da ka yadda zan maka ilzami sahabbai dama na san in ka ɗauko maganar su kaɗai kana hujja ne da abin da wato zai zamanto ilzami za ka yi ga wanda kake ganin cewa ɗan sunna ne sannan cikin maganganunsa ya ce wai babu wata aya da take nuni akan hauren mutu'a haramtinsa ai babu wata aya a ƙur'ani wacce ta fito sarihiya da take nuni akan auren mutu'a domin ayar da ka zo kake kafa hujja da ita cewa fa mastamta'atun bihi min hunna abinda kuka ji daɗi da shi ka fassara shi da cewa auren mutu'a wanda ka ce wasu daga cikin sahabbai sun faɗa na ce ko da wayannan daga cikin sahabbai sun faɗa kuma na kawo na ce yanzu abubakar umar ɗin da ya hana a gaban ragowar sahabbai sai da na ali bai masa inkari ba shi ba sahabi ba ne ɗaya kenan sannan irin wayannan ayoyin ga annabi Allah yana ce masa ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fa ta'alaina ukunna. ba wanda zai zo ya fassara su da ma'anan in yi auren mutu'a da ku a'a in ji yadda ku daɗi ne haka waccan ayar abinda kuka yi auren mutu'a abinda kuka yi aure kuka ji daɗi da shi to ku ba mata sadakin su abinda ake magana kenan wannan shine abinda ayar take magana yanzu malam Bashir ya san cewa akwai malaman da a suratu Yusuf na tafsiri ne sun faɗa abinda suka faɗa akan Annabi Yusuf mara kyau wanda saboda rashin ingancinsa bai ma kamata an faɗe shi ba amma yana tafsiri an faɗa ba zan zo tattaunawa da kai ba ka zo ka min ilzami da shi ka ci ai wane ma ya faɗa wane ma ya faɗa dan bai tabbata a guri na ba ba shi bane umda ba shi bane ainihin wato madogara sannan yana maganan cewa sahabbai sun aikata ko ba su aikata ba ai dama mun ce ba mu yi musu ba cewa auren nan ya halatta a farko kamar yadda ba wanda ke musu annabi ya kalli baitul maqdis wata wajen goma sha bakwai a matsayin alƙibla idan na zo yanzu ina tattaunawa da kai na ce maka makka ita ce alƙibla yanzu sai ka zo kai kuma ka ce baitul maqdis ne sai ka ce min shin annabi ya kalla baitul maqdis a matsayin alƙibla ko bai kalla ba me zan ce maka eh ya kalla amma yaushe ne ya kalla lokacin da Allah ya halatta ya kalla ko lokacin da bayan Allah ya ce masa kada ya kalla ya ci gaba da kallo wannan shine duk kuma littattafanmu idan ka bi zaka ga cewa ɗaya daga cikin dalilai guda biyu ko uku yana cika in malamai ne in kuma sahabbai ne akwai wannan hanyar annabi ya hana abu wani hanin bai je masa ba ko a shafa abu bai san cewa an ainihin wato shafe wannan abu ba ko ya samu fahimta ga annabi ya ce ayi abu amma fahimtar da yamma wannan abun daban wannan abun yana faruwa sannan ba mu zo babin ainihin wato tambayoyi ma sannan maganar da yake faɗa yake cewa ibnu abbas ai ya ji dan me bai ji ba sannan kuma yana cewa dan menene ragowan ainihin wato sahabbai ba su ji ba wannan hanin da aka yi sahabbai da dama sun ji dan ba sahabi ɗaya bane ya ruwaito magana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta ainihin wato auren mutu'an nan sannan ma zalal kalamu qa'iman zance bai gushe ba yana maimaituwa kamar yadda kake ilzami maganan gazwatul umratul qada gazwatu khaybar fatuhu makka da gazwatu tabuka da hajjatul wana da gazwatu autas wannan duk idan mun dawo a baya zan baka amsa a kansu da gazwatu hunain zan baka amsa a kansu amma maganar da muke yi idan a littattafan mu kake ɗauko hujja ya tabbata cewa a namu sayyidina ali na cikin wanda suka ruwaito cewa annabi ya hana kaga in ka karɓi wannan sai ka karɓi waccan ɗaya kenan amma na san cewa kana min ilzami ne to shi yasa a cikin abin da na yadda da shi ɗin nake gamsar da masu saurare cewa a wannan babin a yadda annabi ya umarni can ya kuma hana anan to sannan kuma a mu dawo maganar da muke yi ma zalil kalamu qa'iman shin da sayyidina Umar ya miƙe ya ce annabi ya hana yadda kuke jingina kuka ce shi ya hana idan shi ya hana da kanshi na tabbatar kai baka rayu da Umar ba sai da na Ali ya rayu da shi dole zai fi ni fahimta ya fi ka fahimta shin idan sayyidina Umar ya halal abin da Allah ya ce haram ne ya ce halal ne shi kuma ya ce haram ne sayyidina Ali yana wajen ɗayan biyu ya waje ba ga sayyidina Ali ya masa inkari idan ko bai masa inkari ba yana da ikon yin inkari to kaga kamar yadda ake cewa as-sakitu anil anil haqqi shaytanun akaras to kaga ina hukuncin wanda gashi a zaune a guri wani ya haramta abu ya halatta abu Allah ya haramta ya halatta kuma yana da daman yin magana ya shiru in ko yana da daman yin magana ya shiru to sayyidina Ali yana sane da cewa hanin da annabi ya yi Umar ne ya ɗabbaƙa wannan hannun sannan dalili na biyu aikinsu a imma na ahalul baiti wajen in yi yana nuna cewa sun gamsu da abin da annabi ya faɗa ne ya sa ba su yi ma ba wai a ce wai a ina ne don ba su yi ba rashin yin su ba zai zama ainihin wato addini ba wannan yana ciki da aka tambayoyi ina da su sai idan an zagayo zagayen tambayoyi sannan zan yi tambayoyi na wanda zan bar shi yayin minti goma ainihin wato na ƙarshe da ka ayan fa mastamta'atun bihi hunna abinda take magana abinda kuka ji daɗi na auren mata ku ba su sadakin su wanda shine abinda aya take magana in an samu wani daga cikin sahabbai ya fahimci ayar haka ya ce ayar haka take to akwai abubuwa da dama wasu daga cikin sahabbai har bayan an haramta shan giya sun fahimci cewa in kana da imani da aiki mai kyau za ka iya shan giya Ƙarƙashin laisa alal ladina amanu wa amilus salihati junahum fi ma ta'imu kaga ba za ka zo ka kafa min hujja da wannan ba ka ce shan giya ya halatta in ce mai dalili ka ce ai ga wani sahabi ya ce babu laifi ana iya shan giya cikin abinda wato ana iya shan giya inda kana da imani kayi aiki mai kyau wannan ba zai zama ainihin wato dalili ba yanzu yadda ka ce a koma zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu dawo annabi ya haramta ko bai haramta ba wannan eh. shine da ka auren mutu'a haram ne ila yawmul qiyamati annabin da ya ba da izini ya ce a yi shi kuma ya ce wannan auren haram ne ila yawmul qiyamati wannan shine kuma duk dalilin da yake kawowa dalilai ne na maganan cewa an yi kafin haramci ni kuma ina maganan dalili bayan an yi me ya biyo baya haramci ya tabbata ko bai tabbata ba wannan shine Allah ya sa mu dace masha Allah to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sidi bashir kana da minti goma ka na karshe shehu mudi layi na kira to bismillah to sarki yaki da masu saurare su fahimci cewa malam Musa yana cewa na ce aya ta su aka mutu'a ni ba ne na a a a jama'a ku hakuri muna da network problem gurin CD Bashir Salamu alaikum, ana na sarki zaki? Eh, ana jin ka bismillah. Eh, kamar wuta ne ta ɗauke amma za a jina a cikin duhu. Zan ci gaba insha Allah haka. Eh, eh, Malam Musa yana gaya mu Jama'a ku ya kuri a shiri Bashir ya dawo? Eh. to bismillah yau yana gaya mutane suna sauraro suna jin shi ni ba ni yace ayar mutu'a ta su famastam ta'atu bihi min hunna ta su kun akan mutu'a ba Abdullahi bin Abbas da Ubay bin Ka'ab sahabbai ne waɗanda manzon Allah ya ce malamai ne su sahabbai suka yi da cewa su malamai ne su ne suka fassara su ne suka ce ta sauka kan auren mutu'a kuma ba mu samu wani sahabi da ya musu inkarin wannan ba sannan malam Musa yana cewa yana ta kawo cewa me yasa ahlul baiti ba ahlul baiti ba su yi ba yake cewa babu aya sarihiya malam Musa sai dai idan shine bai ga aya ba amma ga aya sarihiya Ibn Abbas da Ubay bin Ka'ab suna karanta ta fa mastamta'atun bihi min hunna ila ajalin wata saraha ta wuce wannan saboda irin wannan ranar ina Ibn Abbas suka karanta ta sai da suka yi saraha jama'a network na uh, malam bashir yana da damuwa insha allahu eh, akan cewa ta sauka ne akan auren mutu'a so wannan wata saraha kuma mutum yake so idan ko ba da yana neman wani abu na daban ba so sarahatan ibn abbas da ubay ibn eh, ubay ibn kab sun fassara mana cewa wannan aya ta sauka ne akan auren mutu'a da yake cewa ta yi wasu sabon musu ji ba wannan ba gaskiya bane ba abdullahi bin abbas an gaya mishi cewa manzon Allah ya haramta yace bai yadda ba ya haɗu da abdullahi bin zubair abdullahi zubair yana cewa an haramta manzon Allah ya haramta shi kuma yace ba har ba haramta ba manzon Allah ya halatta auren mutu'a kenan haramcin ya zo mishi me yasa Abdullahi bin Abbas bai yadda ba ya mutu yana yin mutu'a yana halatta auren mutu'a sannan da kake cewa kuran auren mutu'a an yi shi ne a zamanin manzo Allah wannan ba gaskiya bane yana nan a cikin littafin ku sahihul muslim sahihul bukhari sahihul littafai hau." Jabi bin Abdullahi an je an tambaye shi ya ce mun ci gaba da yin auren mutu'a bayan manzon Allah To jama'a har yanzu dai muna da matsala da network ɗin CD Bashir ya dawo ya ci gaba. Mun yi a zamanin Khalifa Abubakar kenan cewar kurin a zamanin manzan Allah ne bai suka yaro muta wannan ba gaskiya bane yana nan a cikin sahihu muslim Jabi bin Abdullahi ya ce sun yi auren muta a zamanin Khalifa Abubakar Khalifa Abubakar shi ma bai san manzan Allah ya haramta ba me yasa bai ga Jabi bin Abdullahi ba shi Khalifa Umar da ya san manzan Allah ya haramta har yake hawa mun bari akan lokacin zamanin sa me yasa zamanin Khalifa Abubakar bai gaya wa Jabir bin Abdullahi cewa Manzan Allah ya haramta ba kuma suna tare a gari guda mafi ruwa asma'u binti abubakar yar khalifa abubakar ce shin khalifa abubakar da khalifa umar me yasa ba su gaya mata cewa manzon Allah ya haramta ba amma bayan wafatin manzon Allah yake tambaya ke cewa lalle auren mutu'a sun ci gaba da sun yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so ba gaskiya bane mu cewa a zamanin manzon Allah kurin aka yi auren mutu'a zamanin manzon Allah an yi dole lokacin aka fara halatta shi bayan manzon Allah ya bar duniya sahabbai sun ci gaba da yin auren mutu'a an yi a zamanin khalifa abubakar an yi a zamanin khalifa umar duk yana cikin littafan ku sihahu kuma sai wa Musulun. duk sun kawo wannan bayan wannan bayan sahabbai tabi'ai da tabi'i tabi'i na duka sun ci gaba da yin auren mutu'a so ba hujja ba ne ba dalili ne ba kuma gaskiya bane ba wani ya yi da'awar cewa wai ai auren mutu'a kurin lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai sannan aya da kake cewa an soke ta wannan ba gaskiya bane ba dama kwata kwata ba gaskiya bane ba babu wata aya da soke auren mutu'a tafsirin aya kuma Abdullahi bin Abbas da Ubay bin Ka'ab su ne suka yi sannan na yi tambaya baka bani amsa ba kila ko sai lokacin tambayoyi ya yi ya aka yi an haramta har abada a zamanin fatahu makka amma a zamanin audas yau audas kuma aka kare cewa an haramta wani irin haramci wannan idan da gaske ne sannan aka ce kuma a zamanin hadisul wada ina so a hada mana wayannan hadisi sai din ai mana jami'i sannan ina tabbatar da mutane na karanta wannan hadisin a gaba a ƙarshe Khalifa Umar ya yi magana ya rantsuwa kansa ya karanta wa mutane yake cewa wallahi auren ma shi nan auren mutane yake cewa a zamanin manzon Allah ana yin shi cikin sunan nisa'i a zamanin manzon Allah auren mutu'a ana yin shi sannan ya tabbatar ya ce akwai shi a cikin me akwai shi a a cikin littafin Allah amma jama'a ku hakuri muna da matsala da network din Siri Bashir a ah, ku hakuri ku saurare mu ko da ke sidi bashir kan kansa yana da minti shida eh minti shida shi mu bude layi ya hakuri Assalamu alaikum. Assalamu rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah. Cikin sahihul sa'i ya tabbata sahabban manzon Allah sun yi auren mutu'a kuma aya ta halatta kuma sun fahimci a wannan aya kuma sun ta'atun bihi min nuna ta sauka ne akan auren mutu'a kamar yadda suka faɗa kuma suka aikata aikace sannan bayan wafatin manzon Allah sahabbai sun aikata auren mutu'a kamar yadda Jabir bin Abdullah Ansari cikin sahihi Muslim ya tabbata yace sun yi zamanin Khalifa Abubakar sun yi zamanin Umar sannan kuma an samu tabi'ai da suka ci gaba da yin auren mutu'a su ma duk wannan halin bai je musu bane ba duk ba san cewa manzon Allah ya hana ba bal Abdullah bin Abbas shi ba ma wannan ba an gaya mishi Khalifa Umar Zubair ya hana Abdullahi bin Zubair ya gaya mishi akwai haramci amma ya ce da yadda ba saboda ba gaskiya bane ba ya ci gaba da fatawa akan cewa auren mutuwa ne Khalifa Umar cikin sahihu sunan Nisa'i wannan wannan tahqiqin Albani mujalladi na biyu shafi na 168 daga Ibn Abbas din Ibn Abbas yake cewa sami'tu Umar yaqul naji Umar yana cewa wallahi na ran an hakum anil muta ni sai na hana ku yin mutu'a wa inna hala fi kitabillah kuma ita wuta Allah tana cikin littafin Allah wala kan fa'alaha rasulullah kuma manzon Allah ya aikata ta yayin rantsuwa yace manzon Allah ya aikata kuma wuta Allah tana cikin littafin Allah amma yace sai na hana ku wannan halin ne irin su Abdullah bin Abbas irin su Imran bin Hussein suka bujirewa su Jabir bin Abdullah su Asma'u binci Abubakar haka suka bujire wani saboda ya tabbatar cewa halal ne zamanin manzon Allah kuma ya ma aikata manzon Allah ya aikata shi sannan akwai shi a cikin littafin Allah amma yake rantsuwa da Allah yake cewa sai ya sai ya hana auren mutu'a sai ya hana mutu'a to wannan shine muke cewa mu ma mu yadda ba sannan da yake cewa malaman sunna nawa ne har yau har gobe kamar yadda faɗa suka tafi akan halaccin auren mutu'a kuma ɗazunan na karanta hatta ibnu tamiya shekul islam ɗalibin shi ibnu jauzi ya kawo cewa ibnu tamiya yana cewa saɓani ne akan auren mutu'a akwai wanda suka halatta akwai wanda suka haramta waɗanda suka halatta kuma ya kawo su kuma su ma sahabbai ne sahabban manzon Allah ne ko kuke da hadisi ingantacce cewa manzon Allah ya ce sahabbai na kaman taurare ne duk wanda aka rika za a shirya yau ga Abdullahi bin Abbas ya fassara aya mun riga kuna cewa ba daidai bane ba yau ga Ubay bin Ka'ab ya fassara aya mun riga fassara su kuna cewa ba daidai bane ba bayan kun ce duk sahabi za a iya riko da maganganunsa me yasa kuke tuhumar shi'a bayan gashi abin da suke kai an samu sahabbai sun aikata sun ba da fatawa sun halata, sun mutu ma akan shi me yasa ake tuhumar shi'a akan wannan idan har da gaske ne manzon Allah ya faɗo wancan magana din sai dai akwai alamar tambaya so haka mutane su fahimta auren mutu'a babu wata ayar da ta soke ayar auren mutu'a babu wani hadisi da ya karyata shi haramci ne na hadisin ahad mu kuma hadisi mutawatir bayan aya hadisi mutawatir muka kawo akan manzon Allah ya halatta auren muta a zamanin sa hadisi ne mutawatir cewa bayan wafatin manzon Allah Jabir ya ce sun ci gaba da yin auren muta a zamanin Abubakar a zamanin Umar bayan da za a yi wancan hadisin mai rauni na mutum ɗaya ya zo ya goge ayar alkur'ani da sahabbai suka fassara akan auren mutuwa ya goge hadisi mutawatiri wanda sahabbai suka faɗa cewa har bayan manzon Allah sun ci gaba da yin auren mutuwa sannan duk ruwayoyi muka kawo cewa hadisai ne waɗanda ake jingina alhamcin su zuwa ga Umar khalifa na biyu shine abin da malamai suka haɗa akai cewa khalifa na biyu shine haramta auren mutu'a shi yasa sahabbai suka bijire mishi babu yanda sahabbai su tabbata su tabbatar manzon Allah kamar Abdullahi bin Abbas babu yanda zai a ga mishi cewa lalle manzon Allah ya haramta abu amma ya ci gaba da ba da fatawa akai babu wani mai hankali zai wannan tunani ya jingina mishi haka kenan bai tabbata bane a wurin shi hannun Umar ne ya zo mishi hannun Umar ko ba hujja bane a wurin shi kamar yadda Imran bin Usayd fitar cewa an saba wa aya a littafin Allah akwai wannan ayar kuma manzon Allah ya aikata da suka bijire mishi sahabbai sun bijire mishi ballantana tabi ai duka kowa yana jingina cewa Khalifa Umar shine haramta auren mutu'a har suna ta faɗa cewa Khalifa har ma suna shi mishi albarka rahimallahu Umar laula naha anil mutu'ati ba dan ya hana auren mutu'a ba yanzu su idan sahabbai ba su san manzon Allah ya haramta auren mutu'a ba su ma ta bai su sani ba me yasa ba sa jingina haramcin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke jingina wa khalifa Umar me yasa kowa ya taso cikin sahabbai ko cikin wato ainihin tabi'ai suke jingina haramcin auren mutuwa zuwa khalifa Umar wannan yana tabbatar da cewa khalifa Umar shine ya haramta kuma shi da kanshi na faɗa a baya shi da kanshi ya tabbatar cewa zamanin manzon Allah halattattu ne mut'an hanji da mut'an nisa'i amma ni ne nake hadawa. wannan hadisi da kawo na cewa ya hau mumbari hadisi ne wanda yake da ifi musa da da lokaci zan karanto insha Allah ko lokacin tambayoyi sanadin sa bai inganta ba so haka ba za ka kafa hujja da shi ba akan hadisai mutawatirai sahihai ingantattu kace za ka goge cewa Khalifa Umar ya hau mumbari ya ce manzon Allah ya haramta auren mutu'a shin ya hau mumbari manzon Allah ya haramta auren mutu'a haramci ne har abada amma ake kawo mishi mutum gaban shi yayi auren mutu'a yake cewa a kawo shaida wace shaida za a kawo maka khalifa Umar bayan ka ce manzon Allah ya haramta abu hadisi na karanta su a ba irin su ma'awai sun yi auren mutu'a Jabir bin Abdullah ya faɗa sun yi auren mutu'a Abdullahi bin Abbas ya faɗa sun yi auren mutu'a wannan duka ba wani zamanin manzon Allah ba ka asa mutane shi ba bayan wafatin manzon Allah suke faɗa sun yi asma'u binta abubakar ta fada cewa ta yi auren mutu'a sahabbai abdullahi bin mas'ud sun yi auren mutu'a har yake karanta aya kada ku haramta muku ku haramta ku daɗa ɗan abubuwan da ubangiji ya halatta muku ya siffanta auren mutu'a yana cewa yana daga cikin ɗayyibatu abdullahi bin mas'ud shine yake kai hujja yake istidlali yake cewa auren mutu'a ɗayi ne abu ne mai kyau abu ne kyakkyawa abu ne mai daɗi sahabin manzon Allah ne duk musu gano wannan tawilin da malam Musa yake wa cewa wannan aya ba ta mace ba ba haramun ne sai yau ne su malam Musa sun gane cewa auren mutuwa haramun ne sai kana da minti daya ba kare ba minti daya ka bincika ba wani seconds so idan har ya zamanto yau an waye gari duk wayannan sahaban ba su iya gano cewa auren mutuwa haramun bane ba har suka yi zamanin manzon Allah suka yi zamanin khalifa Abubakar suka yi zamanin khalifa Umar wasu ma aka ce sun shekara hamsin to yau kuma ya za a mere da maganin irin su malam Musa auren mutu'a an haramta shi waye haramta shi a ina aka haramta shi yaushe aka haramta shi babu wannan amsar babu sahihiyar magana ingantacciya shi yasa shi kan shi Khalifa Umar yake cewa ba za a yake kin yin haddi akan wanda aka kawo mishi yayi auren mutu'a To, masha Allah, mun gode, mun gode, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya saka da alkhairi. To, jama'a muna tare da Malam ah, Musa Yusuf Asadu Sunna, sannan kuma muna tare da Sidi Bashir akan wannan layi. Ah, jama'a da ke sauraron mu, insha Allah za mu bude hanya kenan a yi tambaya kuma don Allah da annabi ah, tambaya da mutum zai eh, tambaya in ka ga mun kasance. Sai dai sarki ka san eh. kafin ka bude a tambaya. ai ka san ina da lokaci da ya kamata in eh. mai tambaya shi ma ya mun eh haka ne haka ne haka ne gaskiya to amma da yake kun ci lokaci shi ke da ah, zamuwa da minti biyar ya kamata ya kamata minti biyar masa tambaya a minti biyar ya in ba da amsa in masa tambaya a minti biyar ya ban amsa a minti eh. biyar shi ma mun tambaya a minti biyar in ba da amsa a minti eh. biyar mutane su yi haƙuri da Allah masu saurari. Allah ya saka amma malam Musa ya kuri farko minti biyar iya tambaya kawai za ka yi masa iya tambaya eh. kawai minti biyar to bismillah. Eh. So amma a yi haƙuri sarki duk da tambaya ne cikin lokaci na da Allah ilimi amana ne. Idan muna naƙalto maganganun malamai idan mun tashi mu dinga naƙalto abin da malamai suka faɗa. Ka ga yanzu hmm. ƙarshe da ya kawo hujja cikin sunanin nasa'i kaga sunanan nasa'i din a hannuna na ɗauko al'imamun nasa'i da ya tashi ya kawo shi a kitabul hajji ne hmm. hadisi na dubu biyu da ɗari bakwai da talatin da shida ce wanda ya kawo isnadi cewa abdullahi dan abbas ya ce sami ita umar ya kulu wallahi inni la ahmakum anil muta'ati kaga wani idan yana saurare zai ɗauka wannan mutu'ad da muke tattauna yanzu ita ake magana sai ya ce wa inna halafi kitabillahi wala qad fa'alaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ni da shi mun yarda cewa annabi bai auren mutu'a ma amma tunda Umar anan wajen yace annabi yayi ta dole mu bincika wacce mutu'a ce sai ya ce ya'ani al-umrata fil hajji abinda nake nufi umara a aikin hajji kaga mutu'a ta aikin hajji anan wajen Umar yake magana wanda inda malam a ci ya karanta maganar duka a babin amana ta ilimi masu saurare za su gane cewa ana maganan wato abin da ya shafi wato mutu'a ta aikin hajji ne ba mutu'ar da muke magana ba a yanzu yana da kyau da Allah mu zamanto masu amana a ilimi wajen nakalto maganar mutane abu na farko tambaye da nake da shi cikin tambayoyin da zan yi malam bashir ka faɗa ka ce iddar mace wacce mijinta ya rasu matar mutu'a daidai yake da iddar da matar da ita ma mijinta ya rasu ba ta hanyar auren mutu'a ba waccan mun samu hukuncin iddata a ƙur'ani Allah ya ce ya tarabbas na bi an na arba'ata ashurin wa ashara wata hudu da kwana goma ko so sai shi cikin littattafanku iddatun daga Ali bin Yaqatin an Abil Hassan ya ce qala iddatul mar'a idza tamatta'a biha famata ha, iddan mace idan namiji yayi yayi mutu'a da ita sai mijinta ya rasu ya idda yake sai ce 50 khamsatun wa arba'una yawman kwana 45 wannan ya zo cikin alwasa'il mujalladi na sha biyar shafi na ɗari hudu da tamanin da uku da biyar a nan ya zo. Sarki ana Na'am ana alaikum. Ana Ana ji na sarki? Eh ana jin ka shek, bismillah. Na ce iddar da ya ce to abin da yake littattafansu kenan iddar mace wata kwana arba'in da biyar ne idan mijinta ya mutu in ta mutu ati. So na farko ka samo mana nassi na shari'a da ya wa matar mutu'a idda idan mijinta ya mutu sannan kuma a ƙarƙashin wannan abin da ke littafinku ya saba mu abin da ka faɗa. wannan ita ce tambaya ta ta ɗaya tambaya ta ta biyu sarki ya kiyaye eh ina ina kiyayewa malam kana kana zanawa dai ko malam tambaya ta ta eh, ina rubuta ina rubuta ina rubuta ina rubuta to bismillah tambaya ta ta biyu da zan masa sarki maganan cewa sayyidina Umar ne ya hana auren mutu'a a yayin da sayyidina Ali shine khalifa na hudu bayan Umar ya tafi bayan ma Usman ya zo yayin da ya hawo maganan khalifanci ai yana da daman ya sarraha wa duk duniya cewa auren mutu annan halal ne amma Umar ya haramta da haka mun gyara abin da Umar ya ɓata? da Allah ina so a mun barori ko a kufa ko a ina ne a ina ne sayyidina Ali ya fito ya tasirihi yace Umar ya haramta abinda Allah ya halatta wannan ita ce tambaya ta ta biyu ina buƙatar wannan tambaya ta ta uku da zan wa malam bashir wanda yake gudun ta so ya amsa hadisai sun tabbata cikin littattafan ku auren nan na mutu'a yana da falala idan ya tabbata yana da falala ɗayan biyu shin abin da ake faɗa na falalan auren mutu'a a littattafan da gaske auren nan yana da falalar ko bai da shi in ya tabbata yana da falalan nan a imma na ahalul baiti ba su yi ma abin da nake so shin mutu falalar da aka faɗa ta auren mutu'a a littattafanku ya aka yi wannan falalar ta kubuce ma a imma na halal baiti ba wanda ya samu wannan falalar amma in shi'a suke samun ta wannan ita ce tambaya ta ta nawa tambaya ta ta ainihin wato ta uku eh. tambaya ta ta ainihin wato hudu eh, da nake so in wa lokaci ya cika ne sarki da eh, kimin jibiyar ya amsa duka ba <laughs> To shi kenan. Eh. Da ka banni in ƙara ɗaya kawai shi kenan sai ya zama guda hudu. Shi ma sai ya mun hudu. Eh ƙara ɗaya. Tambaya ta ta hudu da zan mai. Mm. Kowanne a shafin nan. Mm. Ba wanda cikin masu sauraron mu yake tutiya da shi. Mm. Ɗan aure ne na sunna. Lala ina ƙalubalantar Malam Bashir daga shi kan shi har duk ‘yan shi'an da suke sauraron mu. Wani ya bugo mana waya ya ce mana shi ɗan mutu'a ne. ta hanyar mutu'a aka aure shi yana alfahari da wannan hanyar wannan shine tambayar da nake da shi guda hudu masha Allah masha Allah masha Allah to a sidi bashir kamar kana Allah, sarki zaki ya maimaita tambayar mai ta min tambaya ta uku ta dan dauke lokacin nake magana voice din ana magana tambaya ta uku nake so maimaita Ok, to Malam da ka kuma mai eh, tambaya ta uku na ce abin da ke cikin littattafanku na falala akan auren mutu'a Oke, oke, oke. Abin da ke cikin na littattafan ku na auren mutu'a na falala. Na fahimta yanzu. Idan ya tabbata wannan falalar haka take. Ya aka yi wannan falalar ta kubuce ma a imma na ahlul baiti ba su yi auren mutu'a sun samu wannan falalar ba in shi ake ta. To, masha Allah. To, Siri Bashir, kana da minti ah, biyar kai ma ka amsa mai wannan tambayoyi duka, sa'annan ka ɗauki minti biyar kai kuma ka masa tambaya. amma yanzu amsa za ta fara amsa bismillah minti biyar tambayar shi ta farko akan idda sarki zaki da masu saurare shi yasa kullum muke gaya mu malam da ire-iren sa fasalu ahlul zikir hadisin da na farko ya san cewa mu usuliya ne ba ma daukar hukunci daga cikin littafin hadisi kai tsaye muna da rasailil amaliya wannan hadisin da ka ɗauko daga cikin wasail yanzu hadisi ne da malaman mu suka kawo hujjar iddar mace idan ta yi auren mutu'a ba na wafashi ba idda ce kwana arba'in da biyar idda ce ta matar da aka kare ta ba ta haida ta gama auren mutu'a mutum idan ya auri mace auren ya kare na mutu'a za ta yi idda kafin ta kare wani auren idan tana yin haida za ta yi haida guda biyu idan ba ta yin haida za ta yi kwana arba'in da biyar duk rasa'il amaliya ɗin ka koma in kana ɗaya daga ciki ka ɗauko ka haka suke ciki amma iddar wafati daidai take da iddar wato ainihin mace da'ima dalilin mu ko malamu sun izlai da nafsin aya da ubangiji ya ce mata waɗanda mazajen suka rasu su zauna wannan wata uku kwana goma ɗin da ita malamin suka yi suka ce tunda ita ma mata ce bunin kuma ya suka yi istidlali akan cewa ita ma wannan wata da kwana goma za ta wannan hadisin malamai sun ba da amsar shi ne ka koma risal amaliya kwana arba'in da biyar idda ce ta matar da aka kare auren mutu ko ba ta haida ba wanda aka saka ba ka je ka ko hadisi gayan shi daga cikin wasa'il baka ji me malamai suka karanta akan shi ba suka yi dirasa shi ba so wannan ba gaskiya bane ba iddar mace ta wafati ka ɗauko kamar yadda na faɗa ka san ba ma ɗaukar hukunci usuliya ka sani daga cikin littattafan hadisi kai tsaye muna koma wajen maraji'u ɗinmu su suke fahimtar hadisai su baɗin hukunci su fitar mana da hukunci mu ɗauka ka ɗauko rasa'il ɗin malamin mu ɗaya ka karanto min inda ɗaya daga cikin sai ce idda mace in ta mutu a wurin mutu a mutunta kwana arba'in da biyar ne shi ne zama hujja amma wannan hadisin ya sheshe ne kwana arba'in da biyar idda ce ba na wufaci ba to ka koma ka karanta wannan na ɗaya nan. sannan ya ce a ina amirul muminin ali bin abi talib alaihi salam ya hau kan mumbari ya ce ya hana auren mutu'a wannan wato mutane su sani amirul muminin shekara hudu aka shagaltar da shi da yaƙi sannan mutane su fahimta akwai abubuwan da sun fi auren mutu'a muhimmanci da kima a wurin amirul muminina amma da ya hau kalifanci bai magana akan su ba saboda maslaha da haɗin kai na addinin musulunci kowa ya san cewa mu shi'a muna faɗan cewa khalifa abubakar ya kwace wa fadima gado kowa ya san wannan amma da amirul mu'minin ya hau kan khalifanci bai magana akan wannan ba so akwai ba ma wannan ba haƙƙinsa mafi girma na kilafa aka kwace masa amma yayi shiru da ya fito na fito akai ba bai fito ya magana akan mumbari ba wa'annan ko ba za ka haɗa su ma da auren mutuwa ba sannan wa ya ce maka idan amirul mu'minin bai hau kan mumbari ya faɗa ba ba lalle ne sai hau kan mumbari duk wa'annan ruwayoyin da kake ji daga aimata ahlul bait suna cewa auren mutu ahalan ne daga wurin wa suka ji daga wurin suka ji mu imaman mu duniya ta sani kuma kai ma ka sani ba su da malami sai imami dan uwansu imam hasan malaminsa shine amirul mu'minina imam husaini malaminsa shine amirul mu'minina dan uwansa imam hasan da haka duk ruwayar da ka gani a tafan mu ta halaccin auren mutu a daga wurin amirul mu'minina aka jita idan bai faɗa ba ina suka jita ina imam Hassan ko imam musulmi ko Ja'far sadi ko imam Al-Baqir suka san manzon Allah ya haramta auren mutu'a idan ba da wajen Amirul Mu'minin suka ji ba so duk wa'annan ruwan da ke ji daga wajen malamu da wajen a'immat al-baiti sun samo ne da wajen Imam Ali ya hawun bari ko bai hawun bari ba ya sha da an taba tambaye shi yake cewa ba dan Umar ya hana ba da ni nayi umarni da ita yana nan a cikin an tambaye shi akan mutuwa a kufa din kuma yake cewa maslaha amir mumini da yake kallo ta al'umma a ci gaba da zama waje daya tunda har da khalifa umar ya hana ko mutane sun yi rana ne to ka a ƙara baka mutane har ibn abbas yake ce mishi innaka la rajulun ta'ihun kai mutum ne wanda abin da kake bai dace ba tunda ka san khalifa umar ya hana kai kai da hannun sa mana so wannan maslaha ce da hikima da hangen nesa irin na mumini na, abubuwan da su haɗa kan al'ummar musulmi bai cika magana a kansu ba abubuwan da suka fi auren mutu'a ma bai magana a kansu ba ballan ballanta na auren mutu'a tambaye ka ta uku ka ce idan falalar auren mutu'a wai da gaske ne me yasa in mutu ahli bai ba su ba na sha fadar wannan ni ma yi wannan tambayar nace falalar mutum ya auri mata biyu ko mata uku a lokaci guda me yasa ba samu Abubakar yayi ba me yasa ba samu Umar yayi ba me yasa ba samu Usman yayi ba wancan lokacin sarki zaki yi maka irin wannan tambayar kai mishi wata mugalada ko baka fahimci tambayar ba sarki zaki ba fahimta ba ba wai abubakar ko umar ya auri mata kaza muke so ba ya taba haɗa mata biyu lokaci guda ko mata uku wannan falalar ya aka yi ta su sannan abubuwa ne nawa ne da suke da falala sun tabbata a cikin musulunci amma kuma sahabbai da yawa ba su yi ba suna nan da yawa la tuqud wa tuhsa so dan abu yana da falala aka samu wani bai yi ba ko sahabi ko ahlul baiti kai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwa da suna da falala ya kuma da falalar amma kuma shi bai aikata ba kamar me abubuwa suna nan da yawa wa'inda halal ne saki halal ne amma mu a wurinmu mu a fikin manzon Allah bai taɓa yin saki ba so akwai abubuwa waɗanda manzon Allah bai ba sahabbai ba su yi ba ahlul baiti ba su ba kuma halattattu ne suna nan kuma suna da falala kuma falala suna nan tabbatacciya da aka falala auren mutu'a ko ahlul baiti ba su ba ba bai kore wannan falalar ba rashin aikata wasu baya kore waɗannan falaloli din domin kamar na faɗa in mutum ya yi zai samu wannan falalar babin shajja'awa da kwaɗaitarwa targibi mutum ya aikata wannan wannan aiki ɗin ta wannan babi ɗin ne daga babu kiyasin ka bai yi ba me isa in falalar da gaske ne suke ahlul baiti ba ba so nafsa tambaya zai kuma irin wancan amma kuma na faɗa ba lalle ba ne ba dan abu yana da falala sai mutum ya aikata shi akwai abubuwa da yawa da suna da falala a cikin addinin nan na faɗa mutane ɗaliban ilimi sun sani ahlul baiti ba su aikata su ba sahabbai sahabbai su ba su aikata su ba yake cewa wai wane ne yake akwai wanda yake alfahari da shi dan mutu'a ne me zai hana mutum yin alfahari da shi yau ni in na dan mutu'a ne wallahi zan alfahari da shi menene abin aiba a ciki ba zina aka yi ba kuma rashin cewa ba samu ba wannan ba shi da alaka da halarci ko haramci auren mutu'a dan ba samu wani ya ce ni dan mutu'a ba wannan bai da alaka da haramcin mutu'a kamar yadda in ba a samu mutum yanzu a wurinka ya fito ya ce ni dan misiyari bane ba shikenan misiyari ya zama haramun wannan kiyasi ne badili ka ce wai dan ba a samu nayi alfahari cewa shi dan mutu'a bane ba sannan wa ya ce maka babu rashin baka sani ba ko rashin baka je baya nuna cewa babu sannan kuma in ma mu dauka ma tanazura in ma ba a samu wani ya fito yayi alfahari wannan baya haramta shi kwata kwata baya haramta shi mutum ne bai ga dama a karan kanshi yayi na sha faɗa wannan mutane nawa ne yau ba ma a auren muta ba iyayensu na halal na da'imi amma suna jin kunya a jingina su da shi duk al'umma mu sun san wannan saboda yau mutum ya fito yana jin kunyar a ce shi dan wani ne ko saboda talauci ko saboda wani aibu ko saboda wani abin kunya da mahaifinsa yi sai ya manto auren da'imi ya haramta saboda wani yana jin kunya a ce shi dan wani ne jikan wani mutanen da yawa ne suna nan so duk wanda kamar yanda a auren da'imi duk wanda kaga yana jin kunyar a jingina shi zuwa ga iyayensa to mutum ne wanda bai san daraja aure ba bai san mutum iyayensa ba to haka mu ma duk wanda kaga yana jin kunya ko baya alfahari cewa shi dan mutu'a ne to mutum ne wanda bai san daraja aure ba ko bai san daraja iyayensa ba masha Allah mun gode Allah ya saka da alkhairi to yanzu <laughs> insha Allah sarki zaki ni ma tambaya hudu eh, zan shigo? Eh, kana da minti biyar da ka yi masa tambaya yanzu. To tambaya ta ta farko, a hmm. cikin maganganun shi ya kawo cewa Imam Ali ya haramta auren mutuwa Amirul Muminin alayhi salam. Duk a cikin bayanin dama na yi mishi wannan tambayar to zan ƙara maimaita ta. Ina so ko a littafin Shi'a ko a littafin Sunna ina ne Imam Ali banda Kaibar domin Kaibar ba a istidlali shi na faɗa ta. a baya. domin shi wannan mansuki ne ba inda za a kafa hujja da mansuk a ina ne imam ali ko a littafin shi'a ko a littafin sunna ya taɓa fitowa ya ce manzan Allah ya haramta auren mutu'a ina su malam Musa ya karanta mana wannan wajen na ji ta daya sannan akwai wani aure akwai wani aure da duniya sunna suka yi da shi ku suka yi da halaccinsa wanda auren mutu'a ne a fakaice shine annikahu bi niyyati talaq malamai sun haɗa kan ingancin cewa mutum zai iya auren muta da mace amma kada ya gaya mata cewa zuwa lokaci kaza annikahu bi niyyati talaq da Allah ina so nan auren na annikahu bi niyyati talaq akwai aya akan shi akwai hadisi guda ɗaya akan shi akwai wani sahabi guda ɗaya da ya taɓa yin shi akwai wani tabi'i guda ɗaya da ya taɓa yin shi akwai wani tabi'i tabi'ina guda ɗaya da ya taɓa yin shi akwai wani tabi'i tabi'i tabi'ina da ya taɓa yin auren annikahu biniyatu dalak wanda mutane su ji aure ne na mutu'a a fakaice aure ne wanda zaka je ka auri mace tsawon kwana goma kai a zuciya ka san kwana goma kun zaka ka sake ta amma kuma ba za ka gaya mata ba ba za ka faɗa mata ba da Allah muna so malam Musa ya gaya ina aka samu wannan halaccin wannan aure annikahu biniyatu ɗala auren mutu'a a fakaice da malamanku suka halatta shi muna son aya ko hadisi ko aikin sahabi ko aikin tabi'i tambaya ta uku na da Abdullahi bin Abbas ya karanta aya fa mastamta'atun bihi hunna fa'atuhunna ujuhunna a wani wajen yake kara da ila ajrin ya karanta ta a gaban sahabbai shin da Allah akwai wani sahabi guda ɗaya kamar yadda kake cewa yanzu wannan fahimtar Ibn Abbas ce muna son ka mana wani sahabi guda ɗaya da ya inkari ya Ibn Abbas inkarin wannan maganar ya ce wannan ayar ba akan auren mutu'a ta sauka ba kuskure ka yi Abdullahi bin Abbas. Muna son ka kawo mana wannan. Sannan ka magana cewa ta yi sahabbai ba su sani ba. Shi sa suka da yin auren mutu'a bayan manzon Allah. Na fita cewa to ya akai Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Zubair ya gaya mishi cewa auren mutu'a haramun ne. Amma kuma ya ci gaba da bada fatawar cewa ai auren mutu'a. me isa kaga haramcin ya zo shi sannan me isa tabi'a ai da tabi'in tabi'ina si ibn Jurai su sai ibn Jubair suka ci gaba da yin auren su a baki ɗayan su bayan wafatin manzon Allah bayan shekaru bayan sahabbai bayan shekaru sama da ɗari ma suka ci gaba da yin auren mutu'a su ma wannan haramcin bai je musu bane ba kamar yadda bai je wasu sahabbai ba sannan ga sahabi ya je mishi ya akai ya ji haramci amma kuma ya ci gaba da bada fatawa akan auren mutu'a su tambayoyi na guda hudu. Ina ce ta hudun? ya cika tambayoyin ta hudu. Eh ta hudun wace ce ta hudun ban ji ba na karshen na hudun. To, Sheikh da ka maimaita na hudun. To tambaya ta hudu nace Abdullahi bin Abbas a cikin manganin ka ce sahabban da suka ci gaba da yin auren tu'a hanin ne bai je musu ba. Hanin manzon Allah. Sai na gaya maka cewa hmm. gashi ya tabbata a cikin sahihin Muslim. Abdullahi bin Zubair ya faɗa ya yi magana a gaban Abdullahi bin Abbas cewa manzon Allah ya haramta. amma ya ci gaba da bada fatawa ya aka yi Abdullahi bin Abbas shi an gaya mishi manzon Allah ya haramta amma kuma ya bijire ya ci gaba da bada fatawar halacci har ya bar duniya su ma tabi'ai haramcin bai je musu bane na manzon Allah suka ci gaba da yin auren mutu'a suna ba da fatawa kan halarcinta kuma duk sanda suka tashi suke jingina haramcin zuwa ga khalifa Umar ba sa jingina shi zuwa ga manzon Allah a ina ka haihu a ragaya to Masha Allah mun gode sosai. To bismillah shakkar kana da minti biyar ka amsa. Ah, Allahu akbar. Allahu akbar. Fustu wa rabbil ka'aba. Ah, abinda nake cewa sarki ah, a aminci biyar ɗina cikin maganganun da ya yi kaji ya ce sai na ali ya shagaltu da yaƙe-yaƙe a farko auren mutu'a ba shi bane abin da yake da muhimmanci akwai abubuwan da suke da muhimmanci sai da na ali ya ba da hankali a kansu su sannan daga ƙarshe ya faɗa ya ce maslaha ce Umar ya hana amma sai da na Ali ya tabbatar da hanin Umar saboda maslaha kada kan al'ummar musulmi ta rabi. To in an kalli al'ummar duniya yanzu mm. da na Ali ya kalli maslaha a wannan lokacin na farko dai sarki ba wani dalili da zai sa saboda maslaha in ga Allah ya halatta abu kai ka ce haram ne in yi shiru saboda maslaha mm. babu wannan dalilin na biyu idan ya tabbata an yi haka kenan mabiya shi'a abinda sayyidina ali ya gani yayi shiru saboda maslaha idan da gaske suke su mabiya sayyidina ali ne su ma da ya kamata su yi shiru akan wannan matsalar ba sai a samu maslaha ba kenan rashin yin shirin su da magana a kanta hmm. saba ma sayyidina ali ne yasa suke yin magana ainihin wato a kanta wannan ainihin wato shine sannan za ka ji ya ce wai su ba sa karɓan addini daga littattafai sarki maganar da na yi mai ya ce wai in duba wai ana maganar matar da mijinta aka sake ta ne ruwayar abin da ta ce da aka tambaye shi sai ya ce iddatul mar'ati iza tamatta biha famata anha famata ya ce idan mijin ya mutu sai ya ce hamsatun wa arba'una yawman sannan shi fa maganganun da yake karantowa sarki ba fa daga littattafan fikihun malamai yake karantowa ba na ahlus sunnah Hmm. dan Allah daga littattafan hadisi yake karantuwa kai tsaye ko ba daga littattafan hadisi yake karantuwa ba shi wani dalili ya ya halatta masa ya karanto daga littafin hadisin sunna kai tsaye ni hmm. wani dalili ne ya haramta min karantuwa daga littafin sunna tambayar da yayi yake cewa a ina ne sai da na Ali ya haramta auren mutu'a idan an cire ainihin wato ranar khaibara wanda kaga abin da na faɗa kenan kaga ya tabbata kenan cewa sayyidina ali yana sane da cewa annabi ya hana auren mutu'a ranan yakin khaibara hmm. sai ya ce wai ta halatta bayan wannan kenan akwai lokacin da aka halatta sannan aka ainihin wato haramta aikin sayyidina ali da aikin jafaru sadiq da aka tambaye shi yace karka sawa kanka datti da wannan auren na mutu'a yana nuna cewa kwata-kwata wannan auren suna sane da annabi ya hana shi yasa ba su ci gaba da yi ma sannan shi yasa bai yi ma Umar inkari ma da an Umar ya ce annabi ya hana ya ce mutane su ci gaba da yi shi yasa da ya hau khalifanci bai ce a ci gaba da yi ba a lokacin da Umar din bai ma bai duniyar gabaki sannan magana ta biyu da yayi maganan annikahu bi niyyati talaq sarki ka taba jin na ce maka annikahu bi niyyati talaq addini ne mm. ka ah. taba ji sannan maganar da yake faɗa akwai da yawa daga cikin malaman sunna da suke ganin cewa bai dace ba dan abu ne da yake akwai sigar yaudara sarki idan na zo na ce ina son yar mutum ya yadda cewa zai bani amma a zuciyata ni na sa cewa zan aure ta ne in na aure ta zuwa lokaci kaza nan sake ta idan na ɗauki auren 'yata na bashi ita yarinyar da ta yi auren ta yi haram ni da na bada auren na yi haram waye ya yi haram kaga wanda ya sa wannan niyyar a zuciyarsa kuma duk duniya ba wanda ya isa ya ce aure bai ba dan niyyar da ya ɓoye a zuciyarsa ba wanda ya san abin da ya ɓoye a zuciyarsa to shi ne malamai ke tattauna ina hukuncin idan mutum aka ɗaura masa aure da wannan niyyar aure yayi ko bai yi ma kaga daga janibin wanda suka ba da auren su a gurin su aure da musu san da niyyar da aka to musu ita ita ma amma ya sha bamban da auren mutu'a da mace da namiji sun san me za su haɗa a kan shi sannan magana ta uku da yayi ce shin daga cikin sahabbai wane ne ya yi ma Abdullahi dan Abbas inkari akan fahimtar wannan ainihin wato aya ɗin. Ai hanin da Umar ya yi da ragowan sahabbai da abinda kai kake cewa wato gashi nan ya tabbata a, shi kanshi Abdullahi ɗan Abbatsin Sayyidina Ali gashi nan yana masa magana me yake ce masa cewa na ha Rasulullahi bi misli hada bi misli hadisi ya haibini ya haya an malikin sannan ya je yake cewa an zuhuri an abdullahi wa abdullahi ibn muhammad bin ali an abihima an ali ya kawo maganar wannan hanin cewa sannan hatta maganar abdullahi dan abbas din gashi nan an abihima annahu sami ali bin abi talib ya kula libun abbas ya ji yana cewa abdullahi dan abbas na ha rasulullahi an mutu nisa nisa'i yawma khaybara wa an akli lahumul humur insani wato insaniya kaga Abdullahi dan Abbas yana sane da cewa sayyidina Ali manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wato wannan hanin annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana sannan tambayarsa da ya ta hudu ya ce ya aka yi Abdullahi dan Abbas yana sane cewa annabi ya hana ya doge ya ci gaba da yi ya aka yi haka wannan ita ce tambayar da yi ya aka yi haka idan hani ya zo akwai hanin da wani lokaci sahabi ke fahimtarsa wannan hani ne na haramci akwai hanin da sahabi ke fahimtar sa wannan hani ne na karhanci ma'ana an ce masa kayi abu yana ganin cewa idan kayi abun ba laifi bane amma da za ka bar abun shi yafi shi yasa kaga da ya tawo maganan al'allamatar albani fahimta abdullahi dan abbas a farko halacci akan auren mutu'a na biyu yana ganin cewa auren mutu'an nan ba daidai bane sai a hali na lalura kaga inda a ce yana ganin daidai ne kowane lokaci ba zai dawo sai a halin lalura ba ne zai ci yayi mai ya halatta wannan yake nuna cewa ashe abdullahi dan abbas daga baya ya fahimci cewa auren mutu'an nan sakin shi a matsayin mutlaki ne na halal ya halatta ga baki ɗaya saki ne wanda yake akwai matsala shi yasa ya dawo yana to gaciya akan cewa sai fa idan aure ne sai fa idan hali na lalura ne ya halatta sannan na tambaye shi eh? shekara da binti daya sannan daga ƙarshe na tambaye shi Eh. tambayar da na mai na ce ne wane ne ke alfahari da cewa shi dan mutu'a ne kuma dan Allah muna so idan an buɗe waya duk yan shi'an da ke sauraron mu wani ya bugo waya yana alfahari ni ina alfahari da dan halal ne ta hanyar aure kai ma sarki haka to da Allah eh. muna so a samu wani dan shi'a ya bugo waya ya ce shi yana gode ma Allah da hanyar auren mutu'a aka haife shi ta wannan hanyar ya zo duniya to ta nan ne za mu gane abin da ake na arziki ne in ba dan shi'an da zai iya bugo waya yau ya faɗa wa duniya cewa shi fa ba faɗan ɗan mutu'a bane to wannan yana nuna cewa abin fa da ake ba na arziki ba ne shi yasa ba wanda zai alfahari da shi wannan shine abin da zan faɗa a ba masu dama tambaya shi masha Allah masha Allah jama'a gaskiya mallumin mu sun yi mana kokari sosai sun yi mana abin alfahari sosai su bin duka gaba daya muna godiya to ya rage wa kai mai hankali ka iya ka gane abin da yake tafiya ka iya ka gane inda gaskiya yake da inda za ka ajiye. To, masha Allahu, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a uh, Sheikh Adam daga England. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sarki zaki, barka da kokari. Barka ka dai, barka ka dai, Malam Adam daga England. To, bismillah. Ya malamai ina musu fata alkhairi sun kokari bai da gaske. Na'am. Allah ya saka musu alkhairi sun ko matsala babba. sosai mutane sosai a sha safani a batun yanzu a kan tsakanin da shi'a so ina da tambayi kamar haka ga shi malam malam bashir eh yi magana akan farko dai zan yi magana akan hadisin da ya kawo eh. na asma'u binta abubakar eh. wanda ya ce yana nuni cewa ta yi mutu'a hmm. ita ma wannan hadisi ya ya zo ruwa ya guda uku to malam sai ta ko ya ɗaya hmm. wadda ta zo a cikin musnad na abu dauda ita ya ɗauko ya karanto dai da ta fito a cikin littattafai ga su haka hmm. ko wata ruwayar a cikin mu'jam na barani mujalladi na goma sha bakwai hadisi da lamba dubu biyar ɗari shida da hamsin da shida akwai wata ruwaya ita ma a cikin mujmal biyar hadisi da lamba dubu biyar da shida da hamsin da biyar amma sai ɗauko ruwayar abu dawo a bayani shi wanda ita ce feburin ɗin sosai zan karanto ruwaya da ya ɗauko حدثنا يونس حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بسم الله دخلنا على أسماء بنت أبي بكر نعم فسألناها عن متعة النساء وقالت فأنها على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الرواية نقول duk da cewa a waɗancan ruwaye guda biyu ba ma maganar akwai sabanin malamai a cikin ruwayar ba ma a cikin ruwayar na ta fito wannan ruwa ce kawai tudu tana magana akan mutu'a ta mata amma sauran duk tana magana ne akan mutu'a hajji so sai aka samu ruwaya guda uku kala uku ta zo yadda ta zo kuma a littafai daban-daban kuma a ɗuruk daban-daban to ga guda biyu suna magana ne akan mut'a hajji ba mut'a ta wanda ya fassara ba ɗaya ke so sai rinjayar da ruwaya ɗaya akan ruwaya guda biyu so wannan ina son malami mana ƙarin bayani ko daga mu ne ba mu fahimta ba ko kuma abin da yake ci sannan kuma bugu da ƙari akan wannan maganar ta sama ta cewar asma'u bint abubakar ta yi mut'a akwai dalilai guda biyu ma banda waɗannan na ruwaya hadisi asma'u Allah ya kara mata yadda ta yi aure mace ce mai aure tun kafin ta ban maka to ka kenan haramun ne gare ta kenan ita ce muta'a ana ana ji na sarki sosai sosai muna muna fahimtan ka to haramun ne kenan akan ta ita ce muta'a kenan sannan kamar waya da shi Sheikh da Sunna ya kawo ta Abdullahi dan Abbas na mala yake yake tarar ita kenan zan zo kansu da kuma abdullahi bin mas'ud da yake magana akan cewar wata zo cikin sayi muslim da sauran littafai wanda abdullahi dan abbas da shi abdullahi bin mas'ud suna magana cewa an halatta mutane ne lokacin da ake cikin sanani lokacin da ake a jihadi a takaice kenan lokacin da suke tafi babu ma sabi da tafi wajen yaƙi cikin tsanani ne shine annabi halatta musu yin mutu'a kamar kas je su dinga yin kamar bana fasara da wata ne na kasa kamar castration yadda za a yi eh, to eh eh eh shek adam ya da ka takaita dai question saboda jama'a da yawa wannan to kaga wannan wannan yana nuna cewa kenan eh. ne zan amfani da shi supporting maganar nan ta cewa kenan asma binta abubakar ba mutan da yake magana ta ba kenan hmm. saboda na ɗaya tana da aure shin mace mai aure dama tana yin mut'a hmm. sannan na biyu ai an halatta mut'a ko a ruwa abdullahi dan abbas din da mas'ud an halatta mut'a ne a lokacin da ake cikin matsanin wahala sahabbai ko sahabbai maza aka sahabbai suna gurin yaƙi to tsakanin dai maka ne zuwa madina a nan take ne misali ko a madina ko a maka so a nan lokacin yaƙi ne ko lokacin menene ne da za a amfani shi zama dalili da za a ce a ita wa Binta abubakar ita ma ta yi auren mutu'a. To, mun gode. Eh. Ah, ah, eh, eh, mana da a hakuri, sai mana debate ne kowa tambaya ɗaya ɗaya zai yi. Allah taimaka mu. Eh, amin. Dan Allah taimaka, ayi hakuri. To, ya hakuri. Okay, shikenan bayan ka. shikenan ba dama mun baka haka amma bayan ka tambaya ɗaya ɗaya ne saboda debate bismillah wannan kuma ra'ayin malamai shi a akan auren muka. eh guda hudu a cikin littafin al malam ya kawo a wajen mujalladi na uku 689 shafi kenan na'am an kawo maganar sayyidina na littafin shi a na'am wanda ya haranta cin jakin gida da auren muta kaga ɗaya kenan hmm. sannan a ciki a cikin alkafi shi na abu hassan abu hassan alrida alkafi kenan shi ma an tambaye shi akan auren mutu'a na cewa ya ce wannan auren ba halak ba ne hmm. ba ba halak ba ne hmm. ba duk da cewa majalisi ya yi magana akan wannan a cikin littafin samiratul uqud kace kace kace na ali ya ce wannan aure ba halal bane an tambayi alkafi shi mai kafi kafi malam kafi kenan eh eh, eh. ya ka tambaya sai ce wannan auren na mut'a ba halal ba ne, ga zan ba da reference volume na biyar shafi na 467 duk da cewa majalisi ya yi comment ya mai magana akan wannan a cikin littafin suna miratul qul ya ce shi shi alkafi wannan ta kiyaye ina son malam warware mun sai abu na uku daga cikin dalilan da suka zo a wurin muta daga cikin littafin eh eh mala da mu hakuri da ibn biyu haka yayi ya hakuri to shikenan Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi to wai a ah, sadi bashir yayi mu tambaya to sadi bashir mun bude maka layi mun bude maka hanya bismillah sarki zaki wani yana da abin dariya gaskiya na san ko malam Musa zai mishi dariya <laughs> na farko dai ni ban karanta ruwayar asma'u ba eh. ruwayar da yazo ya karanta ni ban karanta ta ba na dai nakalin na ce asma'u ta yi duk masu rawar za su ji kuma ya koma ya ƙara ban karanta ruwayar ba na dai nakalin na ce asma'u ta yi auren mutu'a sannan wannan ruwayar da ya karanto tana cikin nisa'i ne sunan al-kubra ba abu dawuda ba tana cikin sunan sunan al-kubra sanin ku da abu dawuda amma dai wacce ke gabana yanzu tana cikin nisa'i ne sunan kubra kuma ta zo a cikin kitabun nikahi ne abin da shi wani dan bai gane ba ai dama mutu'ar guda biyu ce wanda khalifa Umar ya hana akwai mutu'ar haji akwai mutu'ar nisa'i da haka zaka yi samun mutu'a asma ta yi magana akan mutu'ar haji hmm. zaka samu kuma ta yi magana akan mutu'ar nisa'i amma dai wannan mutu zo a sunan kubra kitabun nikah lil mut'ati shine ma sunan littafi din to tana magana ne akan auren mutu'a Eh. ba ba ba ba ta hajji ba da kake cewa wato ya za a yi tana matar aure ba sun tana mijinta ba ka kuma karanta tarihi mijinta Zubair da awwa ya sake ta saboda duka da yake mata sun rabu da mijinta so ba mata aure wace ba a lokacin ma da ake mata wannan tambaya din so ba wai lokacin da take da miji a lokacin ne aka yi mata muke cewa take cewa ta yi auren mutuwa ba sannan ba mu ne muka faɗa littafin ku ne suka faɗa yanzu kila wayannan, tambayoyi ma kana buƙatar ka koma ka tambayi malaman ku ne me yasa kaza me yasa kai kaza mu mun nalto ne a ciki sannan magana da kake cewa alkafi alkafi malam kafi ba mu da wani malam kafi <laughs> dan uwa alkafi kai kaga ka ce majalisi ya ce taqiya ne ila din ana darasi akan taqiya nan za ka gane an yi hamalin wannan taqiya kuma na so ka karanta wannan ruwaya din kurin ka da bolin duk da baya kusa da ni na su a cikin karanta masa wani mu ji ina ne inda imamu ya ce auren mutu'a haram ne ba halal bane ba ya kamata a ce bakin ka karanto irin wannan nan ba ka rantsuwa da bakin kana karanta ba kunin ka faɗi bolin ba wannan magana babu ita ijma'i ne ijma'i ne a malaman shi'a na duniya ka akan halaccin auren mutu'a ba mu da sabani inda sabani yake akan auren mutu'a a cikin malaman sunna ne wasu suke halattawa waɗansu kuma suke haramta amma a duniya, shi'a duk malaman sun yi akan halaccin a auren mutu'a Su Wani shi da kusan ina jin amsoshin kan bashi to mun gode maka Allah saka da alkhairi to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu malam sani rabiu alkanawi eh, Malam Kanawi, akwai daga muryanka ya so mu ji ka da kyau. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Sani Malam Sani Rabi Alkano to kana tare da mallum mu akan wannan layi. To ine wa ogana fatan alkhairi sarki zaki kenan da kuma malamai biyu Allah ya saka musu da alkhairi sannan ko musamman ga malam Musa Yusuf Asadu Sunna malami na kenan sarki zaki. Masha Allah. Wallahi akwai tambayoyi da yawa amma dai na ji eh aka ce ko eh daya daya daya daya eh hakuri eh hakuri kowa dai zai tambaya daya eh. akwai wani wanda yayi biyu amma da an ba mun nayi biyu dan ina da ita da yawa eh amma da yake shi da farko ya zo to bayan shi muka sa wannan doka shi yasa ka yi hakuri muka ce za mu sake kowa dai zai haka To wallahi ki zaki kwarara ne. Eh to ne suna da muhimmanci ɗaya kawai. To shikenan mun sake mun ba kowa mun ba kowa hanyar tambaya biyu. bismillah to abin da yake faruwa sarki zaki shine eh wato ka tambayin min malam na'am shin ya halatta hmm. mutum ya yi mut'a hmm. da yarinya wacce ake goya ta wa jinjiniya haka in ba yarinya baby da haka wacce take baya eh shin ya halatta ita ma a yi wannan auren da ita in malam ya ban amsa zan dawo A'a, ya hakuri mun sake ka'ida nan ya hakuri ba mu so ko kai muka kawo ka ba mu so wani ya zo ya jayayya da kai yasa haka muke so ba wai a a eh ita mai ita mai yayin ka bin duka ya hakuri malam kanawi ya hakuri wannan wannan dai kenan sannan abu na biyu da malam yake